أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحده إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترغوة ذو hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438 yayin da daidai da 21 ga watan 8 shekara bakwai a wannan masallaci na albayan wannan shine zama na uku a cikin wannan littafi na wato hadithu bai baina sunnati wa shi'ati wani abu da na manta an wa mutane bayani tun a farko shi wannan littafi da muke karanta mai littafin asali ɗan shi a ne ya rubuta wannan littafin to ba wannan kaɗai ya rubuta ba littafin da muka karanta a farko rabitu sahabata walam aksir ahlul bait shi ya rubuta littafin dan kaga tunda dama daga ciki yake fita yi dole zama ya zama to mafi sanin matsalolin mutanen an fahimta ai to shi mai wannan littafin wato ali bin muhammad al-qutaibi asalin sa din shi'a ne gaskiya tuba yayi daga shi'ancin shine yazo kuma ya ci gaba da raddi ga shi'a da haka ya shiga cikin illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu a yadda muka so mu fara karatun ba haka Allah ya so ba to amma muna roƙon Allah ya sa abin da shi ya tsara mana ya fi tsarin da muka yi makan a farko da mun so mu yi karatun a gurguje mu gama to sai aka ba da shawara manufar ita ce ba ta gamawa ba in an je a guje an sauke littafin amma sakon da ya kamata a tafi da shi mutane ba su tafi da shi ba kaga karanta littafin a guje da sauke shi bai yi fa'ida ba da aka za mu karanta abin da ya samu in Allah ya kaddare mu da gama iya lokacin da muke da shi shikenan in bai yi ba to sai a hakuri kuma duk ranar da Allah ya kaddare mu da dawa sai mu dora daga inda muke kuma sai a dora wani abu dan karatu ba karewa zai ba har a mutu a koma zuwa ga Allah to kai tsaye za mu tafi bayanu ma'anar tamassuku bis bayanin ma'anar ruku da nauyaya guda biyu inda ahlus sunnati a wajen ahlus sunna malin yake inda al-aqda allalle ruku bi kitabillahi da littafin Allah subhanahu wata'ala ma'anahu ma'anarsa shine at-tamassuku bihi ruku da littafin wal amr da kuma yin aiki bima fihi abinda ke cikin littafin yana daga cikin dalilai guda bakwai da yasa Allah ya saukar da alkur'ani don a koyi karatunsa a san ma'anarsa sannan a aiki da shi a nemi kariya da shi da makamantansu shi yasa za ku ga a ɓangaren koyonsa yake da kira'o'i daban-daban sannan a ɓangaren sanin ma'anarsa yake da maratibin tafsiri har guda shida an gane shekaran jiya na faɗa ma 'yan uwa cewa ɗaliban da suke so su koyi tafsiri su kware a gidan tafsiri duk lokacin da aka samu dama alfiya ta abdullahi gondu mai baiti biyu da wani abu wanda ya yi shi kitabun miftahu tafsiri, ya yi shi ne don ɗalibai su haddace su san ƙa'idodin tafsiri ya ɗauki littafin annuqaya da kuma littafin al'itikan fi ulumul qur'an na al ya wake shi a cikin baiti biyu da wani abu ya tattaɓa kowane bangare na ilimi shi yasa wanda Allah ya addare shi da haddace littafin to za ga ya haddace bi bisa ukun abin da ya shafi ilimin da ke cikin shaɗibi a na ƙira'at an fahimta yi to na haka maratibu tafsiri din sai zama yana da mataki guda shida shine yace wa ma akhadhu tafsiri fil kitabi wa sunnatul aqwali lil ashabi wa ijma' لدى تعارض الأقوال إن قدم النقل shi الاستدلال شيء أقوي تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير القرآن بأقوال التابعين تفسير القرآن بأقوال التابع التابعين سنة أقول تفسير القرآن باللغة العربية الصحيحة domin ita kanta lugar ka je ka karanta littafin al-muzhir na al-imam suudi yadda kaga ilimin hadisi a ce wannan hadisin da'ifi ne wannan munkari ne wannan shaz ne wannan mataruki ne to haka luga take da aka ita kanta lugar akwai sahihiya akwai da'ifiya akwai munkara akwai shaza ba za ka iya sanin wannan ba dole sai ka tashi kai ka an gani to matakin koyon tafsirin kenan to shi yasa za ku ga malamai suke tsantsan cewa akwai ilmin da ya kamata ɗalibai su yi alaƙa da su kafin mutum ya hau littafin Allah da fassarawa Allah ta'ala ya samu dace amma ahlul baiti amma su mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fama sahha anin nabi sallallahu alaihi wa sallama abinda ya inganta daga annabi fihim a cikinsu. fa ma'anahu ma'anarsa bayan riko da littafin Allah ne riko da shi da ƙoƙarin koyansa da sanin ma'anarsa da yin aiki da shi to riko da nauyaya guda biyu shine alwasiyatu bi ri'ayati wato wasiyar da annabi a kula da haƙoƙinsu wa ita'ihim huquqahum da kuma ba su haƙoƙinsu allati atahum Allah tabaaraka wa ta'ala iya a wacce Allah madaukakin sarki ya ba su shine abin da hadisin yake dauke da shi a rike littafin Allah a koye shi a iya shi a aiki da shi a yana daga cikin tambayar da na ce kuma dan shi a man humul itra suwa itra shin itran nan shin an umarce su da su bi littafin Allah da sunnar annabi su ma ko ko a'a za su bi Kur'ani ne fakat su ba sai sun bi annabi idan ko an umarce su su bi Allah su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne to wannan hadisin ba anan sa shine kulawa da abinda ya shafi hakokin su kamar yadda annabi ya shafa da yake Allah Allah fi ashabi kaga wannan wasiya ne yake dangane da abin da ya shafi wa sahabbansa shi yasa masadurut tashri' masdar na shari'ar musulunci farko qur'ani sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a qur'ani idan Allah yace qul aqiu Allah yace war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirina wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni haka Allah zaka je yana fada man yuti'ir rasula faqad ata Allah وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآيات كثيرة أنغاني وممن صححها دقتكم وإن سك إنجنت حديث الثقلين حديث النوى يا أبو دابي min ulama'i sunnati daga cikin malaman sunna kakku manta a baya ce da ma da yawa daga cikin malamai sun ce hadisin bai ma inganta ba amma an samu ƙilla kaɗan daga cikin malaman suna da suka ce hadisin ya inganta to daga cikinsu akwai al'allamatu muhammad nasiruddin al'albani a sheik muhammad nasiruddin al'albani akwai manzumar da ɗaya daga cikin ɗalibansa ya rubuta aliyu halabi mai baiti ɗari biyu da kusan ainihin wato hamsin akan tarihin sheik muhammad nasiruddin albani wata rana watakila ko muna kaduna ne ko a wani guri in mun sauke littafin da ɗalibai ta hanyar wasu watakila za ku iya samun waƙen don a wannan zamanin musamman a najeriya don kana maganar albani wani bai san wani albani ba sai na zaria ta shi ma na zariyan a ran sunan yi daga wannan sheikh muhammad nasir dina albani da haka a wannan karni ba a samu mutumin da ya yi hidima ga hadisan annabi muhammad kamar yadda sheikh muhammad nasir dina albani ya yi ba da kaji suna magana banza a kan shi ba su san shi ba ne ko ba su san hidimar da yawa addinin musulunci ba shek muhammad nasu dina albani ya girma mala abakar goma da zuwa duniya shekara takwas ya girme shi sannan malamin shek mala abakar goma malam bin ba shi ne tsarin wato shek albani a gidan karatu shi yasa ko da albani ya rasu sai da shek bin bas ya jinjinawa albani ya yi masa yabo na alheri an buɗe jami'ar musulunci ta madina a farko aka yi kira a lokacin cewa malamai su zo su ba da gudunmawa ta karantarwa yana siriya ya taso ya taho shankidi yana mortenia ya taso ya taho ne matsalari ko jabir aljazairi yana algeria ya taso ya taho da suka zo suna karantarwa a jami'a sai ya zamanto a ɓangaren ilimin hadisi duk wani malami da za a kawo ko profeso ne bayan ya gama karatu na aji akwai ƙarƙashin bishiya da yake karantarwa to nan ne kuma ake karatu na gaske tsara malami zai kawo matsala ta ilimin hadisi a aji wani ɗalibi ya miƙe ta alaƙa ta malam ba daidai ba saboda ƙa'ida kaza da ka kawo dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza saboda ƙa'ida kaza an gama sai tambaye shi cewa ya malamin ka ina ka kasan wannan sai ce a shi malamin shi Sheikh Albani ne malamin shi ga inda suke karatu to daga nan sai matsaloli suka fara faruwa shi kuma gidan tafsirin Qur'ani in aka zo ana magana shankidi shi kuma kadni dan a zamanin shi duk wani mutum da yake jin ya isa a gidan Qur'ani har misira da suke jin kansu sai da shankiki ya taka ya tafi can akwai wanda isa ya magana yi sai da ya tafi ɗaya daga cikin ɗaliban shi ya faɗa ya ce shankiki da yana da rai yanzu idan ya ce wa mutane lauhin mahfuz yake kallo yana karatu za a yi saboda tsabar bala'in zaka'i da Allah ya shi, wajen haddace abu ya haddace baituka sun kusan kai dubu ɗari kafin ya bar duniya ko da ya fara neman karatu a matakin farko ya haddace baituka sun kai dubu goma sha biyu da haka akwai malamin da ya je wajen shi zai koyi karatun sarko a cikin waƙi zai gabatar da kanshi ce alaga ta malam na zo zan koyi karatu kuma wannan zamanin aka yi yana nan ga tasirin shi nan adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'an mujalladi goma da yayi to Mm-hmm. ya a hanyar shi zuwa markas na a kace ashhadu kace ashhadu wa ashhadu رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم مريم وروح منه to abin da ka faɗa wannan kalmar cewa kai daga yau ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka shaida lalle annabi Muhammad dan sako ne daga wajen Allah subhanahu sannan annabi Isa kashi da cewa bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah subhanahu annabi Isa yana daga cikin mutane guda biyar mafiya daraja a wajen musulmi a duniya gabaki daya sunayen inda Allah ya ambaci annabi Isa a ƙur'ani ya ambace shi sama da yadda ya ambaci annabi Muhammad domin annabin mu gabaki da a cikin qur'ani sau hudu Allah ya ambaci sunansa amma annabi Isa sama da talatin da wani abu aka ambaci sunayensa a qur'ani da aka yadda da wannan ya mayar da kai ka aminta da wannan to yadda da wannan ya mayar da kai cewa daudu wannan ka gani nan ka zama musulmi daidai da mu ba bambanci muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da kai a musulunci kuma da haka insha Allah Malam Ibrahim aiki ya hau kanku an gama yana buƙatar dole sai a wani suna kake so sunan ka joshua to yanzu wani suna kake so daga cikin sunayen musulunci kana son kabiru to kabiru ya zaɓi suna muhammad kabir kenan da haka allah ya yi musulunci ka albarka allah ya tabbatar da kai akan musulunci da haka malam ibrahim aiki ya ku insha allah allah ka ya mana tofi an gane to muna bayanin shankiti ko shankiti to haka shi ma shankiti yake a gidan tafsiri haka shek jabir aljazairi yake ana nan ana karantarwa a jami'a sai rikici ya taso na maganan kwali ya taso shahada a cikin malaman nan kuma guda uku lokacin da shek bin da shek usaimin wanda kawai yake da takarda ma ta matakin ibtida'iyya shine shek albani ragowar malaman ga karatu kamar zai kashe su amma ba kwari dan yanzu ko profesor ka kai a gidan karatun hadisi ƙarya kake yi wallahi baka isa ba ko bara gurbin ɗalibin daga cikin ɗaliban albani ka ce ka kai a gidan karatun ilimin hadisi to shi kenan da aka fito da siyasar cewa duk wanda bai da kwali kaza ba zai karantar wasu suka ce a nan su da magayyato su aka zo su ba da gudunmu albani ya koma su ne shi ne wani yake cewa an kori albani yake ɗobo hadisan munafunci yana ɗorawa a kai shi yana cewa annabi ya ce almadinatu tanfi khabasa tun da aka kore shi kabihu ba koran albani aka wannan ita ce matsalar da ta faru yace gudun mawaye ta bayarwa don haka bari ya bar wato madina ya koma sune inda ya fito shankidi ya dawo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da karantar da mutane jabil abdaza'i shi ma haka ya dawo har yanzu yana nan da sai dai ya tsufa da yawa mai littafin aisarut takasi an gane to sheikh muhammad nasir dina albani a wannan karnin da wuya ka samu malami irin shi a gidan ilimin hadisi littattafai da ya rubuta tsakanin wanda ya mata haƙiƙi da wanda ya masa takadidi da wanda ya rubuta sun fi littafi ɗari biyu kafin ya bar duniya sai ga wanda yake zagin shi ko fallon takarda irin wannan zakira bai taɓa rubuta ma addini ba amma kuma yana soke wancan malamin da ya rubuta littafi sama da ɗari maktabatu zahiriya sai da ta kai an ɗauki makullin maktabar an bashi yana bai da lokaci duk sanda ya ga dama ya zo duk sanda ya ga dama ya kai shi akwai littafin da yake karantawa ya zo yana cikin karatun littafin ya zo tsakiya sai bai ga shafi ɗaya ba da bai ga shafi ɗaya a cikin wannan shafi ɗayan ya janyo sai da ya karanta maktaba ga baki ɗayanta kayan nan kuma kaɗi wa ɗalibai aka tafi maktaba mai ɗan ƙoƙari shi ne wanda zai ce alaga ta malam yanzu duk daga nan zuwa can duk littafi ɗaya ne ka tafiya malamai sun yi ƙoƙari Allah ta kama su da alheri shi ya gama nashi binciken kenan wannan. sai da ya karance maktabar ga baki ɗayanta saboda neman wannan fallon littafin ƙwaya da bai gani ba fallon takarda ƙwaya wannan yana daga cikin ƙoƙarin da ya yi ƙwaron gasken gaske zai rubuta kariya akan musnad na al'imamu ahmad azabba an musnadin imamu ahmad sai da ya karanci musnad na al'imamu ahmad daga bangu zuwa bangu kuma kun san lewan littafin littafin ya kai mujalladi ashirin zai rubuta littafi littafin da ya rubuta kwata-kwata shafi ɗari da wani abu ne don ya ba wancan littafin kariya amma sai da ya karanta littafin daga bango zuwa bango sai kuma mutum ya zo kawai an tiyo zagi ta amma tare da haka kuma albani basharun ne ya sibo ya kufe yana yin daidai kuma yana da nashi kusakuran a matsayinsa na mutum kuma kowa haka shi yasa al'imamu maliku kafin ya bar duniya yake nuna kabarin annabi muhammad ya ce kowane mutum daga cikin mutanen duniya yana iya yin raddi a masa Ya ce, amma banda ma ma'abucin wancan kabar shi kaɗai ne in ya faɗi magana ba wanda ya sai mai raddi kuma yin raddin magana shi daidai take da fita musulunci Allah shi da mu to daga cikin wanda suka inganta wannan hadisin akwai Allama Muhammad Nasiruddin Albani bi jami'i tsuruƙi ga dukkan hanyoyin hadisin wa huwa ƙulu fi fahimi hadal hadisi? tare da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya ce hadisin ya inganta amma wa huwa yana faɗa fi fahmi hadin hadisi a fahimtar da yama hadisin ya faɗi ƙaunar wani zance yau khalifu ma ya fahimu shi'a abin da shi'a suke fahimta ana fahimta in ya sahaha sun karɓi ingancin shi to kuma su karɓi mai fahimtarsa akan hadisin babu damar su karɓi ingancin kuma su gina fahimtar su saɓanin fahimtarsa wa hada nassu kalamihi ga ainihin maganar dinin wa alam ka sani ayyuhal qari alkarim ya kai mai karatu mai karanci anna min al-ma'ruf yana daga cikin abin da yake sananne annal haditha wannan hadisin mimma ya hatajju bihi shi'atu yana daga cikin hadisan da shi'a ke kafa hujja da shi wa hajuna bihi kuma suke yin furuci da shi bizalika da wannan kasiran da yawa hatta ya tawahhamu ba'du ahli sunnati har sai da wasu daga cikin wanda suke jingina kansu da sunna suka dimauci annahum musibuna fi zalika cewa wai suna ganin ɗan shi'a su ne suke kan daidai wahum jami'an su gabaki ɗayan su ma gabaki ɗaya wahimuna masu ɗimuwa ne fi zalika a cikin wannan wa bayanuhu yace to bayanin hadisin min waje haini ta fuska guda biyu ne al'awwalu na farko annal murada min al abinda ake nufi da wannan hadisin fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama itrati akthar mimma yuridu shi'a yafi yawa akan abin da shi'a suke nufi akan shi wala yariduhu ahli sunnati kuma ahli sunna su ba sa nufin haka bal hum mutamassikuna bihi awwalan su ahli sunna ma su ne wanda suke riko da wannan hadisin farko ala wa huwa shine anna al-itrata su itra fihi a cikin wannan hadisin hum ahli baitihi su ne mutanen gidan manzon Allah wa qad jaa zalika muwaddihan yazo wannan qarara fi ba'ad turuqihi a sashin wasu hadisan ka hadisin tarjama Kamar hadisin da ya zo na tarjama ya bayyana da annabi ya ce, wato ya bar ababa guda biyu sai ce kitabullahi wa itrati to da ya ce wa itrati ahla baiti kun ga ya tarjama me yake nufi ko ya ce wa ahlu baitihi fil asli hum ne wa?" matan annabi muhammad shi ya sa sannan wa hunna a cikin su akwai siddiqatu aisha radiyallahu anha jami'an a cikin akwai na a cikin akwai nan aisha an gane kama huwa sarihi qawlihi ta'ala kamar yadda shine abin da ya fito fili cikin fadin Allah ta'ala fi suratul azab yanzu ba muna yin salati ba salatul ibrahimiyya ai muna ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ko to wannan lafazin na salatul ibrahimiyya ai ba lafazi ɗaya zo ba yadda ya zo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ya zo kuma da ruwayan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kenan azwajihi wa zurriyyatihi sune wa ali Muhammad sune azwajihi wa wa zurriyyatihi ana gane wa sai yake cewa a cikin faɗin Allah ta'ala inna ma yuridu Allah abinda Allah yake nufi li yuzhiba ankum ar-rijsa ya tafiyar da datti akan ku ahalul baiti ya kuma mutanen babban gida wa tahirakum ya tsarkake ku tsarkakewa bi dalilin ayatin lati qablaha saboda in aka lura da ayat da ke gabanta wallati ba'adaha da kuma ayat da ta yi ta zo bayanta ana ganewa saboda ka a siyakin ayoyin gabaki ɗaya ana magana ne akan matan manzon Allah sanda tun farko Allah cewa ya ne ya ayyuhan nabi qul azwajika a farkon al'amari kamar yadda muka ce an je Madina ba kuɗi ba ko shi matan annabi sun yi haƙuri ko kai ne yanzu matar ka hakuri haƙuri babu ran da aka samu mai kamata yi ba sai a ɗan jiƙa ta ba ita mata ta ɗan fanta ma ta shigo gari to sai a yi wata ɗaya a gidan annabi ba dole tukunya ba sai dai a ci dabino a sharuwa haka aka dinga yi farkon musulunci bayan an yi hijira an zo an fara yaƙi-yaƙi ganima ta fara samuwa to tunda sun yi haƙuri babu sai suka ce to lallai yanzu ya kamata a ɗibu wani abu daga cikin abin da yake na ganima ne a ba su su fanta ma irin yadda matan masu mulki suke da shi kuma wannan abin sai bai wa annabi daɗi ba sallallahu alaihi wa sallama da abin bai masa dadi ba shine sai Allah ya saukar da ya ayyuhan nabi sai ya ce kulli azwajika kun ga a ce masa annabi sannan a ce kulli azwajika jingina su cewa matan shi ne ya ba su darajar da ba daidai suke da matan duniya ba sai ya ce masu in kun tunna turidin alhayatar duniya in dai kuna son duniya ne wa ha da kuma kwalliyarta to fa ta'alaina ku zo ku mace kunna zan jiyar da ku daɗi in ba kowa abin da take so na harkar duniya amma wa sarrihi kunna sarahan jamila kowace in sake ta saki mai kyau ta koma gidansu shi yasa nake faɗawa mutane dimin da'iman idan addini za ka yi kafin ka auri mace ka yi ƙoƙari ka gane manufarta duniya ne ko lahira wanda yake manufarta duniya ne da wanda yake manufarta lahira ne tafiyar ba ta yi ko an zo za a tafi wallahi sai an rabu ana ganewa wallahi sai an rabu to da ka zo ka auro yan mutane ka sako ta a zuwa ta yawo da kai a gari a ce ai aure sake take yi ba wai shi ya ce da muguwar rawa galakin kai kan ma kai Abdullahi dan Mas'ud yana cikin karatu kamar yadda na faɗa muku ranar nan a cikin kitabun tafsir umma yaqub lokacin da ya ce mata baki da Allah ya ce wa ma atakum ar-rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu ai ba nan bane tani fantahu sai ta ce sai saboda ta ja haushi sai ta kalli abdullahi dan masaud sai ta ce kana nan kana wa'azi kana maganin ce Allah ya tsine mai karin gashi kaza kaza kai ma ba mataka tana yi ba sai ya ce to jira ne ina zuwa ana karatu da ɗalibai sai ya ajiye karatun sai ya shiga gida da ya je ya shiga gida ya dawo ya ce wallahi shiga gidan nan da na na shiga ne in in abin da kika faɗa da gaske ne ita ma tana yi ya ce na rantsi da Allah sai na sake ta ana fahimta Sau da ka karka zo kana ɗalibin ilimi tun farko dama za ka yi aure ka je ka nemo yar duniya wacce ba Allah ba annaba a ajandarta kuma ka ce kana so ku zauna lafiya wallahi ba za ku zauna lafiya ba kuma za ka zo ka haifi aya kana gina tarbiyya kana rusa shi yasa ake cewa mata ya bulugul bunyan yawman tamamahu idan kunta tabnihi wa ghayruka hadu yaushe gini zai kai karshe lokacin da kana gini sai ka gama wani ya rusa ai babu ranar da gini zai kai ƙarshe to don haka sai Allah ya ce wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu in ku kuna san Allah da annabi ne wa daral akhirah da kuma gidan lahira fa inna Allah adda lil musanati minkunna ajran azima Allah ya yi tattali mai kyau gare ku da kuma lada mai girma da annabi ya tafi sai ya fara zuwa ya samu na Aisha yace ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa amma na zo ne in tattauna da ke kafin ki yanke hukunci ki koma gida ki je ki shawara da iyayenki sannan ki dawo nana aisha take cewa yanzu a kanka sai na je na nemo shawara da iyayena ta cewa annabi wallahi iskatullah wa rasulahu wa dar al akhirah na zaba Allah da annabi sannan da kuma gidan lahira to haka annabi ya saka jin mata kowace haka ta faɗa cewa ta zaba Allah da kuma annabi da kuma gidan lahira to shi yasa sai Allah ya ce musu ya nisa annabi Manya a min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'ab laha al'azabu dhaifayn wa kana dhalika 'ala allahi yasira wa man yaqnutu min kunna lillahi wa rasulihi wa an gani wa la harisan karima to shine nan gurin sai Allah madaukakin sarki ya ci ya nisa annabi kun ga a dinga kiransu ana ci musu ya nisa annabi kira ne fa na girmamawa ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba in ittaqaytunna in dai kuna jin tsoron Allah to fala takhda'ana bil qawli kada ku yi mi tausasa magana da za ta dauki hankalin mutum an gane to su yan shi'a da suke fassara ayan ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna in kun ji tsoron Allah wannan ba su gane karatu ba in ittaqaytunna jumla ta shartiyya fala fala fala falami fala ta kada ana bil qawli ita ce jimla waqi a fi jawabi shart na in domin duk ɗaliban da ya karatu ko da annahul wadi na ɗaya ne ya san in ta sharadi idan ta zo dole akwai fi'il shart sannan akwai kuma jawabuhu wa jazaohu jawabu shart shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurun mai jawabi na sharadi yansurukum wa yusabbit aqdamakum da haka in ittaqaytunna fala ta kada ana bil qawl shine jawabi na sharadin in din an gane to fa yatma alladhi fi qalbihi mardu wanda yake a cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya na sha'awa sai abin ya masa tasiri domin duk lokacin da mace maganar da ya kamata ce wa mijinta ta zo tana ma wani mutum to matsala za a samu kuma mata da dama kun samu matsala ta irin wannan sai ka ga wata tana magana da mijinta dan bala'i amma silin din dakin na motsi amma in ta zuciyan dan kunna ga tana lausa samariya tana ayya malam muhammad dan Allah ka rage mu tana ta to ba bayan haka kaga ta je asibiti ta je ina ne tana lausa samariya tana kasa kasa da murya wanda bai kamata ba shi yasa Allah sai yake to wa qulna qawlan ma'rufa in kun tashi ku yi magana wacce take sananniya wacce take ba daukar hankali a cikin ta an gane sai Allah ya ce musu wa qarna fi buyutikunna ku tabbata a cikin gidajen idan fita ta kama mace za ta fita to ta nemi izinin mijinta wajen fita yana daga cikin dalilin da ya sa shari'a ba ta ba da lafisi na fita ba ga hannun mace duk wanda yake da mata ya batta duk inda ta ga dama ta tafi to wata rana ko sai ya ganta inda bai dace ba shi yasa shari'a ta ba da izinin cewa mace ta faɗa wa mijinta ga inda za ta in ta ya dace ya batta ta fita in bai dace ba ya hana ka sannan yanzu ɗaya daga cikin matsalar da ake fuskanta da dama daga cikin mata ba su ma iya tambayar izini za su fita ba idan gari ya waye labarin program ɗinta za ta baka wallahi an yi rasuwa gidan suwanci ina so zan je daga nan ma wanke ta haihu sannan daga nan zan gangaro zan je gidan suwanci nan ma wani kaza ya faru daga nan ma zan gangara a cikin nan akwai neman izini cewa za a fita in an jima kawai sai ka gama ta tashi to wannan ma mai dan dama dama kenan fa in ba haka ba akwai wadda mijin yana dawowa ita kuma tana gangarowa da gudu yana wanke ina zaki tana da Allah ga farana yanzu yanzu nan matsala ta faru gidan su wanci an ce kaza da kaza da kaza ya faru mu kulli yana nan kan wando kai hankali kar ya fada ni na yi gaba kun gaba daidai bane da sheka sheku usmanu dan fodiyo ya rubuta littafi akwai irshadul ikhwan fi hukum khurujin niswa wato shiryar da mata dangane da yadda ya kamata su fita a shari'a ta musulunci idan lalura na fita ya kama za a fita to shine Allah sai ce to wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula asalin kalman at-tabarruj shine az-zuhur bayyana da haka sai Allah ya ce to kada ta bayyana irin bayyana ta jahiliyar farko to jahiliyar akwai ta da akwai kuma ta yanzu wayannan ɗinke-ɗinken da kuke na rashin mutunci akwai ka gani ka gani ƙwalelanka akwai magafa ga fasinja akwai ba ni ba annabi akwai gaba dan baya fir'auna akwai ƙarshen rashin mutunci duk sunayen ɗankuna ne akwai zira hannunka masoyi akwai leƙa gaye akwai shogilar akwai fitin akwai wayo haka ake kaga yarinya ta dawo ta ce mama na dawo me ya faru ta ce a kama mata a cire mata ga da mama da yarinyar an kama rigar da ta sa ana kokowa kitikir kitikir za a cire rigar in mace tana da miji in ta yi ba laifi bane amma in ba ta da miji gaskiya bai halatta ba wayannan dinkunan da kuke kuna fitowa da su yana da nashi tarin cirin matsalolin kwarin gaskiya saboda haka ba daidai bane Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya kiyaye shi yasa hatta gidaje wanda yake na haɗaka ne da yawa in ta ta irin wannan dinkin to gaskiyar magana ta ji tsoron Allah ta dinga sa hijabi ke hakuri har in ba haka ba idan kika je kika yi ɗinki kun san akwai ɗinkunan da mata ki da mace ta zo ta duka kaga ga bayanta a waje gabanta a waje to wani namijin haka za ka ga ya zo ya zauna yana alola ya ki gama alola ya ta kuskura baki wannan <laughs> an fahimta ita Allah ya samu dace sai Allah ya ce musu wa qimna salata su tsaye da sallah wa atina zakata kuma su ba da zakka da yawa daga cikin mata ne suna wasa da sallah akwai wanda ba su ma dauka cewa mace za ta dinga yin sallah ba wai sai ta yi aure wai daga lokacin da ta aure ne za ta fara sallah duk zunubin da ta ba an yabe mata haka suka dauka wata za ka ga ta hada azhar da la'asar da magariba sai isha ita ya kaga tana ta sallah kamar ya kwaya haka suke yi. an gane to ba daidai ba ne akwai yadda muka ji wata ta rubuta ta don allah a sata cikin ga tambaya tana da shi wai za ta yi yin kasar a zahar da la'asar da isha wai aiki yana matawa tana zaune a gari ba wai saboda aiki yana matawa sannan su ba da zakka mata suka akan samu wanda suka yi kuɗi to su dinga ba da zakka sannan Allah ya ce wa ta inna Allah wa rasulahu su bi Allah kuma su bi manzan Allah dukkanin kuka lura da siyakin ana magana ne da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa ko sai Allah ya ce inna ma yuridu Allah abinda Allah yake nufi yuzhi ba ankum ar ya tafi yadda da datti akan ku ahlul baiti ya ku mutanen babban gida wa tsahira kum ta tsahira ya tsarkake ku tsarkakewa sannan Allah ya sai ya ƙara maimaita wancan baiti din na farko da yake wato wa qarna fi buyutikum ko wannan baiti din shine yace inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti sai yace to wazkurna kutuna ma yutla abinda ake karanta muku fi buyutikunna a cikin dakunan ku inda annabi yake min ayatillahi wal hikma na ayoyin Allah shine alqur'ani wal hikma wannan hikiman amalu man amalu hasan ko al-husaini ko fatima ko amalu rasulullahi aikin annabi muhammad shi yasa Allah ya ce to wazkurna ma yutla fi biyutikum min ayati Allah wa hikma inna Allah lallashi Allah kana latifan ya kasance mai tausayi ne kabiran kuma mai bada labari ana fahimta ai to kun ga an ambaci kalman baitu guda uku a cikin jerin ayan a baitu na farko da kuma na ƙarshe sai kuma na tsakiya sai suka ɗauki rabin aya ba ma aya duka ba sai suka dabbaka ta akan mutum biyar sai suka ce sun cire matan annaban da a gidansu ne aya ta sauka su ba sa ciki an fahimta yi Allah ya raba mu da wannan addini na san zuciya wa tafsisu shi'a kebance wadda shi'a suka yi wa ahlul bait ahlul bait fil ayati a cikin wannan ayan bi ali suka ce ali ne kade wa fatima da fatima wal hasan wal husaini dole ne sa'ihi banda matan su min taharifihim li ayati Allah ta'ala wannan yana daga cikin karkatar su ga ayan Allah intisalan li awaihim don ƙoƙarin sai sun taimaki son zuciyarsu kama huwa mashruhun kuma yadda yake abin sharhi ne fi mawdu'ihi a wajensa wa hadithul kisa wannan hadisin na mayafi wa ma fi ma'anahu da abinda hadisin ya kunsa na ma'ana akwai gayatu ma fihi wato ga ƙarshen makura abin da ke cikin sa shine tawsi'u dalalatil aya shine wato fadada bayanin wa aya ana gane shine fadada ainihin wato ayar wa dukulu aliyin wa ahalihi shigar sayyidi ali da iyalansa fiha a cikinsa kama bayyana hul hafiz ibnu kasir kama yadda hafiz ibnu kasir ya bayani wa ghayruhu da wani wa kazalika hadithul ijra haka wannan hadisi na ijra kad bayyana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yayi bayani annal al maqsuda abinda ake nufi shine ahlu baitihi sallallahu alaihi wa sallam shine mutanen gidansu bil ma'ana shamil da ma'ana gamammiya da zaujatihi matan su sun shiga ciki wa ali ali ya shiga ciki wa ahlihi da iyalanwa sayyidina ali ina fatar an fahimta idan an ɗauki wannan ma'anar musulmi sun huta ko ba su huta ba to su sun ce dole mutum biyar ne mutum biyar ne kuma aka tafi sai ga sun ƙara wasu sun zama sha biyu kuma ba sa cikin wanda aka rufe dawa da mayafi an fahimta yi kuma sai aka sa zuriyar husaini kaɗai banda zuriyar haka shine kawai hanyar yanzu ɗaya daga cikin tambayoyin da muke musu Wali ولذلك saboda wannan ne qalar turish bisi kama fi al-mirqat kama yadda yazo a cikin littafinsa sa al-mirqat a mujalladi biyar shafi na 600 yace itratul rajul in an ce itratul rajul shine ahlu baiti mutanen gidansa wa rahatuhu da kuma jama'arsa al na kusa da shi an fahimta ai walisti imalihim saboda ai amfani da kalmar da su laraba suke na al ala anha'in kasira sukan yi amfani da ita akan nahiyoyi daban-daban bayyana ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi qawlihi shi yasa annabi sai bayanin itira din da fadarsa an gane da yace wa itirati sai yace ahla baiti dan kar su dabbaka kalmar itira akan din ma'anar da ta zo tawa ta larabci da haka ahla baiti kuma shine ya kunshi mai itirati ahla baiti dama ya kunshi ahla baitihi rahatuhu wato mutanen gidansa sun ga matansa sun shiga ciki da kuma ainihin wato danginsa na kusa da shi danginsa na kusa da shi sune yadda muka faɗa a baya akwai ali aqilu ali abbas ali jafar da kuma wa an ga an fahimta yi to wayannan su ne dan haka yu'lama dan a san cewa annahu arada zalika abinda annabi yake nufi da wannan shine naslahu tsatsansa wa isabatahu da kuma jama'arsa al-adnina na kusa da shi wa azwajahu da kuma matansa sune ahlul baiti an gane haka ahlul baiti a wajen ahlus sunna farko su ne matan annabi Muhammad an fahimta yi sannan sai 'ya'yan annabi Muhammad sannan sai dangin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda sun hada da Ali Ali Ali Abbas Ali Jafar da makamantansu da aka ka tambayi dan shi a ya baka amsa duk sannan za ku tattauna da shi kan wannan hadisin cewa shin ikirar nan da annabi ya magana iyalin Hassan za su shiga ciki ko ba za su shiga ba in yace maka ba za su shiga ba to ka ce ya kawo maka dalilin da Allah ya ce ba sa ciki mu shi ne mu da muka ta shiga haka muna goyon bayan iyalan gidan Husaini ko muna goyon bayan iyalan wa Hassan dan Ali bin Abi Talib amma su ko ɗaya ba su ɗauka a ciki ba an gane? wal wajhul akhar fuska ta biyu annal maqsuda abinda ake nufi min ahlil baiti innama hum sune ne ulamau malamai as-salihuna na kirki minhum daga cikinsu. su wal mutamassikuna wayanda suka riko bil kitabi was da littafin Allah da sunnar manzan Allah قال الإمام أبو جعفر الطهاوي الإمام أبو جعفر الطهاوي فقالت العشرة هم سون أهل بيته صلى الله عليه وسلم الذين hum ala دينه wanda suke kan addini naka ko kana da alaka da annabi dole sai an samu abu biyu a samu akwai alaƙa ta nasaba sannan akwai musulunci ya hada in akwai alaƙa ta nasaba addini ya raba to baka ci an fahimta yi idan kuma akwai alaƙa ta musulunci baka da alaƙa da shi in ma ta ɓangaren sukuruntaka kamar yadda matan annabi suke ko ta ɓangaren nasaba baka ci an fahimta yi to wannan yana ciki don kun ga mun faɗa mun ce abu lahab da ƙur'ani ya sauka ya tsine mai albarka da mahaifin annabi abdullahi da shi wasu dai ubansu dai amma qur'ani ya saukar da yake bin annabin Allah ya tsine mai albarka ki tabbat ya za a lahab wa tab wa ala tamassuki bi da kuma ruku akan umarninsa wa zakara nahawahu ya ambaci kwatankwacin wannan shine al-sheikh ali al fil mawdi a wani waje al-mushawir ilayhi anifin wanda ne nuni zuwa gare shi dazu sun masta zahara sannan ya bayyana cewa annal wajaha lallai fuska ba fi takhsis ahlul bait bil dhikr wajen keɓance ahlul bait da ambato ma afadahu abinda da ya fa'idantar bi qawlihi da faɗansa cewa inna ahlul bait galiban mafi yawancin idan an yi amfani da kalmar ahlul bait yakununa sukan kasance a arafa an fi sanin su bi sahibil baiti da ma'abucin gidan wa ahwalihi da kuma halayen shi mai gidan an fahimta yi haka kowane gida da an je gidan aka ce a yi sallama da mai gidan nan wa zai fara fitowa eh? da an je gidan aka ce a yi sallama da iyalin mai gidan nan wa za ka fara fitowa to su malaminsu sun yadda matar shi iyalin shi ce amma annabin matan shi ba iyalin shi ba ne kaga wani irin addini an fahimta yi yau da za ka miƙe shi wannan na ka ce matar shi ba iyalin malamin ba sai rigima ra kai malam zaka ce matarsa ba iyalin shi to me kake ne sai a hau rigima kuma da zaka je gidan ka ce ai sallama da mai gidan waye zai fito to dan haka tunda annabi shine mai gidan sallallahu alaihi wasallama to dole dama akan san gida ne da ma'abucin gidan da halayen mai gidan an fahimta ai yace fal murad bihim abinda ake nufi da su sune ahlul ilmi minhum ma abuta ilimi daga cikin su al-mutalliquna wa'anda suke da ainihin wato tsinkaye ala siratihi akan sirar annabi Muhammad al-waqifuna wa'anda suka tsaya ala tariqatihi akan hanyar annabi Muhammad al-arifuna wa'anda suka sani bi hukmihi wa hikmatihi da hukuncin annabi da hikimominsa wa bi da wannan ne yasluhu yake kyautatuwa an yakuna muqabilan likitabillahi sai ya zamanto yana fesin littafin Allah subhanahu ta'ala kama qala ta'ala kama yadda Allah yace wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma qultu sai nace ai a albani wa mithluhu qawlihi ta'ala kwatan kwatan wannan fadin Allah fi kitabi azwajihi yayin da Allah yake magana da matan annabi fi ayatul tatahir al mutaqaddima a ayoyin da suka gabata yace wa zakurna ma yusila fi buyutikunna min ayatil lahi wal hikma shi yasa ahli sunna suke daukan addinin su daga matan annabi gabaki daya saboda Allah ya mana wasiya ya ce su su tana abin da ake karanta a dakunan su na littafin Allah da sunnarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka sai muke dauko addini daga gurin su kuma a wajen su wayannan matan sun kafirta sun mai rijja sun bar musulunci magana a karba addini daga wajen su ma bata taso ba bata bayyana sai ya bayyana annal murad bi ahli albayt abinda ake nufi da ahli albayt almutamassikuna masu riko minhum daga cikin su bi sunnatihi da sunnar annabi Muhammad da haka wannan na sha faɗa a gurare da dama duk wani mutum da ya zo ya ce shi jikan annabi ne a tafi koma jikan waye amma Allah bai aiko mana kai ba kakanka ya aiko sharaɗi shine abin da ka zo da shi daidai da na kakanka sai a tafi amma in ka zo da abin da ya saba ma na kakanka wallahi ba za mu bi ka ba shi za mu dan yana daga cikin tambaya guda hudu da Allah zai mu kowa a kabari akwai man rabbuka man wa man nabiyuka ita ce tambaya ta biyu ba duk wani wanda kika sani Allah ba zai tambaye ki shi a kabari ba amma sai ya tambaye ki ya ce wai annabi in wani ya je ya kawo wani abu kika rike ko wani ya kawo wani abu ka rike ran da aka tambaye ka man na biyu ka ka kira sunan wannan mala'iku ba kashi za su baka ba duka za su ma Allah ba su san wannan wanda kake ambata ba an gane da aka fatakunu hiya al-maqsuda sai ta kasance ita ce abin da ake nufi bizzati an gane fil hadisi a cikin wannan hadisi walizalika saboda wannan ne ja'alaha ya sanya ta ahad as-saqalaini ɗaya daga cikin nauyaya guda nawa guda biyu kenan Alƙur'ani. sai kuma wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su annabi ya bar wasiya a kula da su sannan abu karantar wasu an gane sannan kuma bayan biyayya ga ainihin wato karantar wasu sharaɗi gurin abin da suka kawo kar ya ci karo da wanda annabin yemi to nan gaba za ku gani ya kawo nan gaba abin da zai baku mamaki yanzu kun san aikin hajji ɗaya daga cikin shika cikin musulunci guda biyar a gurin wanda ya ruwaito hadisin da duk malaman duniya suke dogara da shi wajen gina hukunce-hukunce na aikin hajji kun san ɗaya daga cikin imma na ahlul baiti hadisin yana cikin musulun dogon hadisi ya kai shafi uku kaga wanda ya zo ya ce ahlus suna ba sa karɓan waya daga ahlul baiti ba sa aiki da bai ma san me yake ba wallahi ba magana yake ta karatu ba magana kawai yake ta hauka da shi an gane da haka fi hadisi zaid bin arqam a hadisin zaid dan arqam sai ya ce me al wanda ya gabata listiqal al awwal ga nauyi na farko wa huwa al qur'an shine al qur'ani wa huwa ma yushiru ilayhi shine abinda yake nufi zuwa gare shi ko yake nuni zuwa gare shi ƙaunar ibn al asir maganan ibn asir fi nihaya a cikin an nihaya yace sammahuma an ambace su guda biyun aka ce musu sakalai ne nauyaya guda biyu da annal zabi hima domin riko da su ya ani alkitabu wa sunna littafin Allah da sunnar annabi Muhammad wal amal ma da kuma yin aiki da su saqalani akwai nauyi nauyi kuwa ba ga shi kana gani ba yanzu ana cewa mutane su zo su rike Qur'ani da sunna amma abu bala'i yake zama ba fa kungiya ka zo ka kaba ba ce abu babanka ko ko yanzu kungiya iya masa ka kaba maka ce sai an bu kungiya duk laifin da aka wa mutane shine an ce su bi ƙur'ani da sunna shikenan an saba musu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala qalu bal nattabi'u ma alqina alayhi aba'ana an gane wa yuqalu ana fada da kullu khatirin nafisin ga duk wani abu wanda yake yana da hadari yana da tsadar gaske ana ce masa fiqalun nauyi fa sammahu ma sai Allah ya kira su yake musu saqalaini ko ko saqalaini izaman saboda girmamawa da kaddarihi ma ga darajarsu Wata fiman da kuma girmamawa da sha'anihi ma ga sha'aninsu Allah ya kira alqur'ani dama ya ce masa saqil tun kafin wahayi ya tsawo Allah ya ce ma annabi inna a alayka qawlan saqila haka ne za mu dauki magana mai nauyi za mu jifa maka to shi yasa duk mutumin da yake so dama ya gudu daga wuni mai nauyi Allah ya kira alkiyama ya ce mata wato inna ha'ula'i yuhibbuna al wa yadharuna wara'ahum yawman wayannan mutanen suna son magaggauciya amma suna watsi bayan a su ga wani wuni mai nauyi to da wannan asikal din na farko shine alqur'ani da annabi ya wasiya yace ku rike shi ya kwadaitar ya zaburar da musulmi wallahi duk wanda bai yi riko da shi yadda ya kamata ba ba zai gudu daga wancan wunin mai nauyi ba to kuma duk wanda kaga ya kama shi wannan kaulan sakilan din ya rike da kyau wasiyar babba da annabi ya ce wanda ya rike ta shi zai iya rike wasiyar karama amma wanda ya watsi da babbar wallahi ba zai iya rike karamar ba ana fahimta sai yace qultu sai nace ai albani Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yace alhasilu abinda ya tabbata anna zikra ahlul baiti ambatan ahlul baiti fi muqabil alqur'ani a muqabilin qur'ani fi hadha alhadith a cikin wannan hadisi yace ka zikir sunnatul khulafa'ir rashidin kaman ambatan sunan khalifofi shiriyu ne ma a sunnatihi tare da sunan annabi Muhammad fi qaulihi cikin faɗarsa da ya ce alaikum bi sunnati ina muku wasiya ku riƙe sunnata sai ce wa sunnatul khulafa'i rashidin an gani da sunan khalifofi shiriyu qala ali qala shaykhul ali al-qadi ya faɗa a littafinsa a mujalladi ne dai shafi na da tara. yace fa innahum su sahabban nan da annabi ya ce a rike sunnatu lam amalo ba su aiki da komai ba a duniya kowa ya sani illa bi sunnati sai da sunnar annabi Muhammad fal idafatu ilayhi jingina wadda aka yi sunnar zuwa gare su in ma li ilmihim biha ko dai saboda sanin da suka wa sunnar annabi aw listin ba'ihim ko saboda tsamin hukuncin da suke a ƙarƙashin sunnar annabi wa ikhtiyarihim iyaha da kuma zaɓar sunnar ta zamanto ita ce hanyar su shi sa sai annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i shine saboda abubuwa guda uku saboda sanin da suka wa karanta wa annabi da yadda suke tsamin hukunci cikin ta da yadda suka zaɓi ta zaman masa hanya shi ya sa annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa' ba wai sun kiro ta su sunna ba ta su daban ta annabin wa ta annabin ainihin wato daban bai yi wa an gane sai yace intaha kalamul albani wato maganan albani ya kare Allah ya masa rahama to shine malam yace fa ainal hasr a ina ta kaicewa yake anan bil ismi ashar imama a ce wai annabi yana nufin mutum goma sha biyu ne a ina annabi ya faɗa haka a cikin hadisi akwai da annabi ya ce alaikum bi sunnati ko kuma da ya faɗi cewa wato inni taraktu fikum kitabar lahi wa itrati ahli baiti a ina annabi ayyana mutum goma sha biyu a ciki sai yake cewa a fa aina al-hasr bil 12 imaman fi fahm shek sheikh albani a cikin fahimta da shek albani ma hadisin a ina ya faɗi cewa annabi yana nufin mutum goma sha biyu a ciki lil hadisi ga wannan hadisin hatta ya hatajju bihi shi'atul 12 shari'a al'in shi'a wanda suke da imamai guda goma sha biyu su kafa hujja da shi ala ala ahalin sunnati akan ahalin sunna ina albani ya faɗa haka sai yace wa min huna daga nan ne na fahimta za mu fahimci cewa anna shi'atul ithni ashariya yan shi'a masu aqidar bin mutum goma sha biyu hadana Allah wa iyyahum Allah ka shiryar da mu Allah ka shirye su abilu sun karbi tafsihal albani ingantawa da albani ya mahadisa lil hadisi amma walam yaqbalu fahamahu amma ba karbi fahimtar albani ba fa in qabiltum tasihahu shine yace to in kun karbi ingantawar da yayin hadisin to faqbalu fahamu to ku farin fahimta sa kuma fa ahlus sunnati wal jamaa su ahlus sunnati wal jamaa la yalzamuna ahadan ba sa lizimta ma wani mutum su ce dole ne bi aka da sai ka rigi maganar wani wa fahami ahadin kuma mu ba ma lizinta mu wani cewa dole sai ya rike fahimtar wani idan kana kalin min dalili idan magana da wannan mutumin tawofinta daga hujja daga dalili wal burhani daga hujja wa inna ma yalzamuna su ahli sunna suna lizintawa mutum ne bil akhri da yi riko lil da magana wal fahmi da fahama da fahimta alladhi sahibu dalilu magana da yake akwai wato yake abokantar dalili wa kalamu shek albani huna fi gayatul wudu maganar shek albani a nan gurin ya kai makura gurin fitowa fili an fahimta ai to wannan kenan to sai matsala ta gaba shine al'amalu yin aiki da wannan hadisin na nauyaya guda biyu na sunnati wa shi'a tsakanin ahlus sunna da yan shi'a suwa suke aiki da hadisin ana ganewa awalan na farko ahalus sunnati was taqalani ahalus sunna da nauya ya guda biyu ai a baya mun ce nauyi na farko shine alkur'ani ko karamin nauyin su ne mutanen gidan manzon Allah to sai ce linsallima jadalan musallama ma ta hanyar jayayya cewa annal hadisi sahihun wannan hadisin ya inganta la ishkala fihi babu rikici a cikin sa ta bangaren isnadi fallan zurto mu duba magani man amila bil hadisi waye yake aiki da wannan hadisin ahli sunnati wal jama'a amishiya ahalin sunna ko ai shi'a al-ithnai a shari'a masu imamai guda goma sha biyu yace wal jawabu an an hada su'al jawabi akan wannan tambayar da aka yi naqalatil qur'an ko al-karim wayanda suka naqato al-qur'ani mai girma sune wa sune ahalin sunnati wal jama'a wa'anda wannan qur'anin da ke hannun musulmi qira'o'in nan guda goma mutawatirai duk duniya ta san kowane ƙur'ani rasamul usmani ake fiye mai da hausu da warshi da duk ma wani ƙur'ani da ka sani to yanzu gashi nan Ya yace nabda bima bada bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu fara da abinda annabi ya fara da shi wa huwa kitabullahi shine littafin Allah ai annabi da zai mana wasiya da me ya fara ba da littafin Allah ba bari mu fara da shi Ya yace inna minal ma'ruf yana daga cikin abin da yake sananne as-sabiti tabbatacci anna lahi Lallai littafin Allah wasala ilaina bitawatur ya sadu zuwa gare mu ta hanyar tawaturi min turki ahli sunnati wal jamaa kuma ta hanyar ahli sunnati wal jamaa at-tawatur shine a ce an kawo abu ta hanyar labari hanyar da a al'adance bai taɓa yiwa mutanen su karya yanzu ku kaddara lokacin da a ce a Najeriya ba mai ba talfau duk wata kayan sadarwa babu ka zo kana neman wani labari sai ka ja zagaye jihohin najeriya guda talatin da shida da ka tafi kano ka samu wasu mutane da ake kyautata zaton ga addini tare da su da tsoron allah sai suka baka labari akan wata matsala da ka bar kano sai ka yi kaduna da ka je kaduna sai suka faɗa maka irin wannan labarin tare da mutanen kano da ka haɗu da su ba su san na kaduna ba na kaduna ba su san kano na kano ba daga nan ka wuce ka yi zamfara su baka irin labarin da na karu da na kano suka baka har ka zagaye najeriya haka tare da mutanen nan ba su san juna ba gashi mutanen kirki ne shin zai yi mutanen nan su haɗu ga baki ɗansu a ce ƙarya take to haka ƙur'ani ya zo mutawatir da haka mun ko da annabi ya bar duniya ya bar sahabbai wanda adadin su sun kai mutum dubu ɗari da goma sha biyar amma su 'yan shi'a sun ce ko da annabi ya bar duniya wanda suka rage a musulunci ba su wuce mutum tara ba to ina za a samu mutanen da za su kawo ta tawatur ana fahimta fi fiha rawi shi'in a cikin dukkan marwaita qur'ani babu dan shi'a ko ɗaya imami imami an gane mai aƙida ta ne a shari babu ɗan shi'a ko ɗaya mai wannan aƙidar muguwa da take ɗauke da ita dukkan cikin marwaita alƙur'ani wa huwa al-mustahabu shine alƙur'ani al-mutadawil wanda yake kewayawa halin yanzu bainal musulmi na tsakanin musulmi fa aina naqalatu shi'a ina waɗanda suka ruwaito wa shi'a li hadal musab ga wannan alqur'anin an a'immatu ahlul baiti tunda sun ce ba za a karbe ilimi ba sai ta hannun ahlul baiti ina waɗanda suka ruwaito qur'ani daga a'imma na ahlul baiti ta hannun in shi'a ina suke ina suke yace min al ma'lum na daga cikin abu sananne anna zurarata zurara wannan marwaci ne daga cikin marwata yan shi'a wannan sun ce jafaru sadiq ma ya tsine masa albarka amma kuma yana daga cikin marwa wa jabir aljufi wa hisham bin alhakam min min alladhina rawu suna daga ciwon da suka ruwaito hadisi alkathira masu yawa an alimamu jafaru sadiq ajiya mun faɗa muku adadin hadisan da ke cikin kafi na jafaru sadiq wa ghairihi da waninsa za فلماذا لم يروي القرآن عن الأئمة فما يسا da suka ruwaito waɗannan hadisan ba su ruwaito ƙurani daga a'imma ba walladina akada alqur'ana waɗanda suka ri wato suka rike alqur'ani an Ja'far as-Sadiq Da as-Sadiq ɗin nan fa karfa ku ɗauka dan shi'a ne ba fa shi'a ba ne ba a kware ko to me hada Ja'far as-Sadiq da shi'anci ai je mun faɗa mun ce jikan sai da na Abubakar ne ta ɓangaren kuwa sannan yana daga cikin malaman da al'imamu maliku ya karatu a gurinsu maliku zai je karatu dan ɗan a ne shi yasa na ce muku abinda ake jingina masu mutanen su sun barranta da shi al'imamu maliku bai wato al'imamu jafaru sadik bai rayu a kan kuma sai littafin allah da sunnar manzan allah kuma ya bar duniya yana girmama abubakar da umar da usman ana gane wa huwa hamzata az-ziyad bi sanadin muttasil an ahlul baiti da sanadi ingantacce zuwa ga ahlul baiti ila annabi sallallahu alaihi wa sallama an gane wa kana min ahli sunnati wal jama'a to shi hamzan nan fa ba dan shi'a bane yana cikin ahli sunna kamar yadda al-imamu Ja'far Sadiq ba dan shi'a bane kuma tambaya guda biyu kamar dan shi'a ita ko malamin shi'a ne a nan garin jiya tambaya da nasi yanzu wannan bugun jiki da suke idan ashura ya zo ka tambaya kai da Allah daga cikin a'imma ana ahlul baiti waye ya taɓa fara dukan kanshi da sunan addini da wannan talaga ta malam gurin nake so domin kowa ya san ali bin abi talib radiyallahu anhu ya rasa annabi muhammad da ya rasa annabi ya irin wannan eh al-hasan wal husayn sun rasa ali bin abi talib da suka rasa shi sun yi wannan al-husayn ya rasa ainihin wato al-hasan da ya rasa hasan ya wannan to waye ya fara dukan jiki da yankan jikinsa a cikin a'imma na alul baiti da sunan addini daya ku tambaye su man bana al-husainiya waye ya fara gina husainiya da sunan addini a cikin a'imma na alul baiti babu wannan kawai abubuwa ne suka kirkiro shi da sunan addini kawai an gane Fa aina ruwatu shi'a al-ithni a shari'a ina masu ruwaito in kuka duwa ya kawo gashi nan a ƙasa ko unzur tarjamatuhum fi sir alamin nubala lil imam az-zahabi tarjama shi wannan hamza an gane az-ziyad ka duba tarjamar sa a cikin sir alamin nubala na imam az-zahabi mujalladi na 8 shafi na 90 sai ya ce wa hunaka misalun littaqrib ga misali nan da zan yi dan in kusanto maka da abin da nake faɗa qala Allah ta'ala Allah ya faɗi cewa aina ma takunu duk inda kuka kasance sai ce yudrikumul maut mutuwa sai tare riske ku Wale kun tufi burujin mushayyada ko da kun kasance cikin gine-gine dogaye masu tsawo ne mai zuhudi yake cewa yuhawwalu an qaribin min qusurin mushayyadatin ila maawar zi'abi yuhawwalu mutum yana mutuwa sai a juyar da shi an qaribin nan kusa min kusurin daga duk wata fada ta mulki ila ma'awaz zi'abi zuwa ga makomar kirkeci wato wajen kufan kirkeci sai sa Allah ya ce aina ma takunu bi bikumul maut wa law kuntum fi burujin da haka suka ce ma inda za ka yi dogon gini don ka gujewa mutuwa to dogon ginin ma da kai ka kara rage mata aiki maimakon da sai ta kara so ƙasa ta ɗauke ka a daga can ma sai ta ɗauka sai ta koma kawai an gane shi yasa yake cewa qul innal mawt alladhi tafirruna minhu fa innahu mutuwar da mutum yake gudu sai ka gama gudu kai daga ta kitabis an haɗe yanzu lokacin ibolan nan ba haka mutane suka burgice ban sani ba ko nan ma an yi burgicen an yi ku haka za ka bi ana gata ta zo zariya gata nan inna lillahi ta ƙara so maramin da su an yi wanka da gishiri ku haka wani mai sai da gishiri ya ce mun tun da yake a duniya bai taɓa cinikin gishiri irin wannan dare ya ce wallahi su san shi na gishiri kafin gari ya waye da daddare aka zo aka kashe shi ya je kasuwa ya buɗe sai dai aka fiye gishirin tas <laughs> garin abuja ma mutuwa kuma wasu aka yi rashin sa'a suna da hawan jini suna da kaza suka je suka sha gishiri suka wanka da hijiri suka tsara sa lahira kuma an gane to ba magana muke akan mu ta wasu alu tambaya a nan hal ya tsara'u shi'atul isniya a shari'a kalimata shin in shi'a masu imamai goma sha biyu suna karanta kalman yudrikumul fi hadhihi al-aya bi kafin wahid da kafin guda ɗaya an bi kafin ko kafin guda biyu ku duba da ke ku gani kafin guda nawa ne guda biyu ne shi yasa shi qur'ani hatta imla'in shi daban yake ba daidai yake da wannan imla'in ba duk ɗalibin da ya san karatu ya san haka shi sa dan ka iya imla'i sai ka dawo kuma ka koyi imla'in qur'ani ana gane ya saba qawaid din shi na imla'i sun saba wa ka'idojin irin su alhayatu irin su as-salatu a qur'ani zaga a ka'ida imla'i ba haka ake rubuta ba qur'ani an gane to wannan duk yana daga cikin aikin da sahabbai suka yi an gane ya ce fa'iza kane shi'atul isma'i a shari'a idan ‘yan shi'a masu imamai guda goma sha biyu ya ƙara'una ha suna karanta wannan aya bi kafin wahid da kafin ƙwaya ɗaya to fasu'alin lazi tambayar da yi wana za a jefa masa anan manar rawi wani marwaiki ne allazi aka zo an hu hadihil ƙira wanda suka karɓo ƙira a daga wurin shi waye ana gane. wa idza kanu yaqra'unaha in ko suna karanta wannan ayin bi kafaini da kafin guda biyu to faman faman huwa allazi akadu anhu aidan hadhihi alqira'a wane ne wanda suka karbo qira'a daga gurin shi waye mu yanzu da muke karanta da wanda ya karanta da kafin ɗaya da kafin biyu mun san kowa ta wata hanyar ruwa ta zo mana su ta hannun wa ta zo musu sai ce idan a shi'a laifa inda hum sanadu ba su da wani sanadi akan qur'anin nan wa inna ma yaqra'una alqur'ana kawai suna karanta qur'ani ne sama'an min ahli sunna abinda suka ji daga wajen ahli sunna kenan ba dan ahli sunna ba da dan shi abai da qur'ani a duniya wa bima anna ahli sunnati saboda wannan ne zaka su ahli sunna sune sun fi sani min shi'atul ithni a shari'a dangane da in shi'a ithni a shari'a bin naqal dangane da abinda aka ciranto babba wanne ne ba shi bane qur'ani to tsakanin sunna da shi a duniya sai ka duba ka gani suwa suka fi iya ƙur'ani. sai ka duba da kyau ka gani an gane a bincikenmu ni dai ban sani ba a nan garin da su amma mu a gurare da dama mun yi bincike duk inda ka ga wani mutum yana cikin aƙidar shi a ya haddace ƙur'ani ko wani abu na ƙur'ani to ya haddace ne kafin ya shiga aƙidar amma haka kawai ɗan shi a ya tashi ya ɗora ma kanshi yana so ya haddace ƙur'ani abin yana wani akwai wata makaranta da wasu ka zo suka bude kusa da mu za su yi hadda a lokacin to ni dai an makarantar ta tashi ta watsi wallahi ban san wanda ya dace izo goma a cikin makarantar wanda yanzu a kowace unguwa idan ka je ka ce kana neman mahaddata qur'ani a halin sunna to wata unguwar ma an ka je in trailer kake so sai a trailer ta mahaddata qur'ani ba haka bane saboda yadda ake haddan qur'anin da yadda ake kula da ainihin wato to ai ya ishe ka shaida yanzu malaman harami irin yadda suke karanta qur'ani a tarawi kaga mutum ya karanta qur'ani daga bango zuwa bango kaman yana karanta fatiha kaga in ba dan yau da gobe da mu'jizar qur'ani sai ga mutum ya sauke qur'ani je da wanda suke biya a bayan shi ba sa sai hijara aya sai nuna maka yadda ake rike da qur'anin nan ake kula da shi amma mafi yawanci su cikin malaman in an zo sai dai kaga mutum ya da qur'anin qur'anin ya dashi yana ta ko ba a lura ba an gane sai yake cewa fahim aula to su ahalus sunna su suka fi cancanta an ya kunu su kasance a arafa mafi sanin minhu daga su in shi abin naqalil asgar da abin da aka to karami sune al itra yadda ahalus sunna suka fi kiyaye wasiyar annabi dangane da qur'ani kuma sun fi kowa kiyaye wasiyar annabi dangane da ahalul baitin shi an gane wa hadhihi asanidu wa'annan isnadan man na naqalu ilayna alqur'ana suwaye suka ciranto mana alqur'ani bi turuqin mutawatira ta hanyar mutawatira suwaye wa hum gafilan alqura'ul ashara ne makaranta alqur'ani guda goma fa hum a'immatul qira'ati inda ahli sunnati wal jama'a sune ma na qira'a qur'ani a wajen ahli sunnati wal jama'a ga sunan guda goma kuma ka tambayi dan shi'a daga cikin tambaya wannan fa ina faɗa muku ne in na ce ka tambaya bai wa kana ahli suna ka bari wa dan shi'a ne zai dinga ma tambaya kana karewa a kai ma ka wurga mai ya je ya gama duk zagayen da zai in akwai malamin da ya isa warware mai a cikin malaman ya warware shi ya sa ni ban yadda ka kawo mun hujumi ba in kare sai dai in kai ma kai ka kare wannan ita ce ka'ida duk lokacin da ya to za a yi ataki za a kawo man hari a atakin ɗinka kai za ka yi kariya kai za ka yi dibin da kana na cikin matsala to da haka ake sai a ta kawo alga ta malin su inna lillahi san ce kaza to yanzu ya za a yi sai ba sai ka je ka ce mai kaza shi ma ya san yadda zai yi. an gane to daga cikin tambayar ka tambayi duk wani dan shi a garin nan ya faɗa maka malamin kira'a na qur'ani a duniyar shi ya kwaya ɗaya ya faɗa maka waye shi mu yanzu ba ga littafin shafi biya nan ba ya shahara ya yi shi kira'o'i guda bakwai ga dora nan akan kira'o'i guda goma to ka ce ya faɗa maka littafin su ƙwaya ɗaya a shi'a da malamin ƙira'a waye sau da mutane ba sa yin karatu ne shi sa wannan abubuwan suke zuwa su ruɗa su kullum a zuwa na maganin ahalul baiti ahalul baiti ahalul baitin nan bayan annabi wasiya guda biyu ya ce a riƙe ƙur'ani sannan wa ya wasiya akan ahalul baiti duk wanda bai riƙe ta farko ba zai riƙe ta biyu ba shi yasa a tarihi ma ba a taɓa samun mutanen da suka yi rashin mutunci ga ahalul baiti ba kamar yan shi'an nan ba ai jiya ba mun karanta ba a wajen karatu a cikin wannan tafsirin al-burhan fi tafsirin qur'an inda suka ce ma ali bin abi talib sauru inna allaha la hayya an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ba'uda suka ce shine amirul mu'minin ali bin abi talib fama fawqaha suka ce shine annabi muhammad haka suka faɗa a ciki an gane wa wa anhu su kuma sun ruwaito daga gunsu 20 rawiyan masu ruwaya guda 20 wa hum ruwatul qur'ani al-karim sune masu ruwaya al-qur'ani mai girma fa kullu rawi fa kullu imamin kowane shugaba daga cikin malaman qira'a yana da rawiya da masu ruwaya guda biyu na farko akwai qari'ul madina makarancin madina shine wa al-imamu nafi ko rawa anhu ya ruwaito daga gurin shi warshin wa qalu da haka akwai bambanci tsakanin ƙira'a da mai da ruwaya duk ɗalibin da ya san wannan ilimin ƙira'a ya sani na ka al'imamu shi shine alƙari ko shi shine wa shi ya in mutum zai karanta ƙura'ani a wajen musabaka za a ce wa bi ayyi riwayatin taƙa da wace za ka karanta sai mutum ya ce da riwayar hamsu ko shi to na fi shi ne maksanan ƙura'ani ƙari madina wanda suka ruwaito daga gurin shi akwai warshu akwai kuma mai qalu an fahimta yi duk sune za ku ji al-Imam Shatibi yana ta waƙewa a cikin Shatibi ya sace wa jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqal al-Qur'an azban wa salsala fa minhum budulun sab'atun qad sarfana sama al-ula hatta fandala an fahimta a yi. sai ya ce wa hilƙara a qiraatu wannan iqra'ar ita kuma ta zo ne an sittatin daga mutum shida min as daga cikin sahabbai kuma sune Umar bin Khattab wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'b وعبد الله بن عباس وأبي وعبد الله بن إياش وأبي هريرة متن وكينا أتكم متانا نقول هذا ونيني بكا بليبا ونيني فيها ne. to da mu ahalus sunna da muka rike wa'annan wannan ruwayar da ta zo ta hannun ƙira'ar wa nafi shi kuma al-imam nafi daga wannan sabon guda shida da su suwaye suka rike alƙur'ani sannan ƙari na biyu shine ƙari ku makkata al-mukarrama shine al-imam ibn kathir rawa anhu wanda ya ruwaito daga gurinsa sa shine al wa ƙumbul. bazzi eh? wa amma al-imam al-mazini sarihum ko haka imam shatibi ya faɗa su a cikin ainihin wato shatibiya ko wa makkata abdullahi fiha maqamuhu ibn kathir kasir al-qawm mu'tala an fahimta ai wa ƙumbul da kuma ƙumbul, wa huwa al ƙumbula ko? wa hadhihi alqira'atu wa inna qira'an an khamsatin min as-sahaba biyar daga cikin sahabbai wa hum hum sune ga sanan Umar bin Khattab wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Sa'id ai yau a cikin wayannan waya dan shi'a daga rawun da mai kira'a Mutun na uku shine qari'ul basara eh shine al-imam Abu Amr bin al-Basri shine al-imam Shatibi yake ce Abu Amr bin al-Basri wa waliduhum ala rawa anhu wanda ya ruwaito daga gurinsa akwai addurri wa susi ko kuwa wa hadhihi alqira'a an ahadi ashara sahabiyyan wannan qira'a ta zo ta hanyar sahabi guda 11 na sanan hum Umar bin Khattab wa Usman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Abbas wa Ubay wa Abi Musa al-Ash'ari wa Abdullah bin Abbas sannan eh Abdullah bin Mas'ud ne farko ko wannan sai abdullahi ɗan abbas sannan wa abdullahi bini iyash sannan wa abdullahi bini sa'id wa ubayy bini ka'b wa zaid bin thabit sannan wa abi huraira an gani da haka duk musulmin duniya sun san wannan shi an da suke dingina ma ali bin abi talib shi ya barranta daga gare shi ba abin da ya hada ali bin abi talib da cewa wai wai shi dai shi'a ne sannan sai qari ushab al-imam ibn amir rawa an wannan suka rawaito daga gurin sa akwai hisham bin hisham akwai kuma wabin zakawan wa hadhihi alqira'a wannan qira'a ta zo an usman bin affan wa abi darda hey eh, qira'a ta mai ibnu hisham da kuma zakawan sannan sai qari'ul kufa shine al-imam asim ibnu abi najib sannan rawa anhu shu'ba wa hafsa wa aghlabul muslimin al-yawma fi yawancin muslimi aw yaqra'una al-qur'ana suna karanta al-qur'ani ne bi riwayati rawi haus an imamihi wa Asif shi yasa mafi yawanci ko a wani musabaka haka mutum zai ce riwayat hafsin an asim wa hadhihi alqira'a wannan qira'ar an sittatin min sahaba daga shida daga cikin mutum sahabbai wa hum sune Usman an Usman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab sannan sai al-Imam ta az-Ziyad rawa anhu wannan suka ruwaito daga gurin sa salaf wa kalla wa hadhihi alqira'a an sittin min sahaba wayannan qira'a daga shida daga cikin wa هم صوني عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود والحسين بن علي بن أبي طالب sannan sai mutum kun ga daga cikin kenan malaman kira'a na ahlus sunna akwai Husaini akwai kuma wa Ali bin Abi Talib sannan mutum na bakwai shine al-Imam Ali shine bin hamza al-kisai al-imam al-kisai banda kasancewarsa malamin qira'a ne ko malamin nahwu ne rawa anhu wanda suka ruwaito daga gurinsa akwai abul harith eh sannan akwai hafsan ad-duri wa hadhihi al-qira'a wannan qira'ar ita ma an asharatin min as-sahaba hum mutum goma ne daga cikin sahabbai akwai Umar bin Khattab akwai Usman bin Affan akwai Ali bin Abi Talib akwai Ubay bin Ka'ab akwai zaid bin sabit wa abdullahi bin mas'ud wa abdullahi bin abbas wa abdullahi bin Iyashi, wa abi huraira wal husayn bin ali bin abi talib mutun nawa bakwai kenan sai na takwas shine al-imam yaqub al-khadrami rawa anhu wanda suka ruwaito daga gulansa sune mai ruwai wa ruh wa hadhihi al-qira'a wannan qira'ar ita ma an ahad ashara sahabiyan daga mutum goma daga cikin sahabbai umar bin khattab wa usman bin affan wa ali bin abi talib wa ubay bin ka'ab wa zaid bin thabit wa abdullah bin mas'ud wa musa al-ash'ari da abu musa al-ash'ari ko wa abdullah bin abbas wa bin iyash wa abdullah bin sa'ib روى عنه إدريس وإسحاق وهذه القراءة عن ستة من الصحابة هم إتما وانا قراءة دمتين صحابين akwai Usman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa Abdullahi bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'b wal Husayn bin Ali bin Abi Talib sai al-Imam na goma kenan ku shine al-Imam Abu Ja'far al-Madani rawa anhu Ibnu Wardan wa Ibn Jammal wa hadhihi al-qira'ah an khamsatin min as-sahaba hum sunay Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'b wa Ibn Abbas wa Abdullahi bin Iyash sannan wa Abi Hurairah sai yace to fa haula'i hum naqalatul qur'an al-karim an rasulillah wayannan mutum goma su suka naqalto Alƙur'ani daga annabi muhammad lam najid ba mu samu mabainahum a cikin su akwai shi'iyyan isne ashari mutumin da yake da wannan aqidar ta shi'a isne ashariya ba mu samu ba wa hada min awjubi ijazil Qur'an al-Karim wannan yana daga cikin bangarorin abin da ke nuna mu'jizar Qur'ani dama idan an ce mu'ujiza yana daga cikin ma'anarta daga al'ajizu ne al'ajizu kuma shine wato adamul kudura rashin iko da aka samu wa'annan su kawo yana nuna cewa mu'ujizar littafin nan na Allah subhanahu Ta'ala ne haisu ce yadda lam yaj'al Allah Allah bai sanya ba fi naqlatihi a cikin wanda za su naqalto qur'anin nan bai sanya rajulan wani mutum ba ya tsanu fi sahabatin nabihi wanda zai dinga suka cikin sahabban annabi muhammad a duk marwaita ƙur'anin nan da aka faɗa babu wanda yake da aƙidar sukan sahabban annabi Alladhina talaqqaw alqur'ana wa inda suka karbi karatun alqur'ani wa jama'uhu suka tara alqur'anin wa hafizuhu suka ainihin wato haddace alqur'anin wa naqaluhu suka naqalto alqur'anin sai shi malamin yace fa hal yastati'u shi'atul ithna shari'a yanzu 'yan shi'a masu aƙidar bin imamai guda goma sha biyu za su iya hadanan Allah wa iyahun Allah ka shirya da mu da su za su iya isbata gairi zalika tabbatar da wani abu wanda ba wannan ba yace yadda shi'atul isne a shari'a 'yan shi'a masu aƙida wato guda goma sha biyu na imamai suna da awa cewa annama anna mimman naqala daga cikin wanda suka nakalto alqur'ani akwai asim wa hafs sai suka ce wa shi iya ne waɗannan ƴan shi'a ne guda biyu ka san da'awa in mutum ya rasa kamar yadda na faɗa na ce da a nan ƙasan ana ƙin sunan ahalin sunna amma da aka kai bango yanzu kowa na ce shi ma ahalin sunnatu sai ya ce la kama ya kulhu ahalin sunna ba wai kamar yadda ahalin sunna suke cewa ba bi na jami'a نقلت القرآن قباكي دي وانا سكا نقلتو القرآن وحملته da wanda suka dauko القرآن هم من أهل السنة فقط ahli sunna ne kadai sai ce to wannan da'awar da suka yi wal jawabu ala hadha al-amr jawabi amsa da zan ba su akan wannan awalan na farko جاء هذا الادعاء wannan da'awar ya zo ne ba'da an ajazal shi'atul ismi ashariya bayan da in shi'a suka gajiya an isbata sanadin shi'i wahidin akan su tabbatar da sanadi na dan shi'a mutum daya lil qur'ani na al qur'ani an a'immatu ahlul bait ila nabi daga a'in ma na ahalibai ta har zuwa ga annabi yayin da suka gajiya ka kawo mutum ɗaya mai aƙidar shi a suka kasa shi sai ka fara wannan da'awa ana ganewa <coughs> saniyan alƙaunu magana cewa bi an rijala isnadihi ko isnada ƙara'ata asir wato mazajen sanadin wato karatun alƙur'ani na asir kullum dukkansu ko fiye mutanen kufa ne don haka tun da kufa ne shi'atu in shi'a ne sai ce ya hataju ila kalamin musa ku. yana buƙatar a samu magana wacce za a amince mata wal bayyana fa alal mudda kuma duk lokacin da kai da awar wani abu to dalili ake manka ba a babi na duniya ba ma annabi ya ce inda duk abin da mutum yayi da awa za a bashi gobe wani ba sai zai kalla makaranta albani ya ce tashi ba amma sai annabi ya ce lakin albayyana ta alal mudda'i wal yaminu alamai duk sanda ka ce abu kaza naka ne to ba faɗar yake da wahala ba in aka tafi kotu dalilin da za ka tabbatar wa da kotu ta gamsu naka ne nan ne yake da rijima, to wannan dalilin ne yasa kake ganin wani yana ganin matarka dole ya ne da in ba wallahi da in ba a neman bayyana dalili da yanzu kana fita da matarka an tashi karatu ba wani sai ce tashi wace amma la wal ta alal muddai yanzu tun da da'awa ya ce matar shi ce to yanzu kuma in aka tafi kotu abinda kotu fa za ta nema bayyana za ta nema dalili ya aka yi matar ta zama taka to in a babi na rayuwar duniya da abinda mutum ya yi da'awa ya kawo dalili to bai kamata ba a babin addini a yau hasa da hankalin mutane kai mutum ya zo ya da'awar ya faɗi duk abin da ya gana ma ba dalili shi yasa ga mutane da dama da ba su yarda da kansu ba sai suka kulle kofa ba a masa tambaya saboda zai yi da'awar abin da yake so in ba bayyana ba ya shi wannan nazari zai zo ya kalli ɗaliban da ke gaban shi ya ce musu wai ali bin abi talib ya fi duk annabawan Allah daraja da annabi Musa da Isa da Nuhu da Ibrahim kai ko mala'iku yake ba su kai ali daraja ba kuma sai yace haka Allah ya tsara kuma ya dake yace kuma an ka jawo shi ka fashi kuma ya dake kama kaga tun da Allah yake haka Allah ya tsara wannan iddi'ai yanzu abinda za a ce ban shi bashi tunda da'awa ya to lakin dal bayyana ta alal mulk alal mudda'i tunda da'awa ya muna ban shi bashin dalili in dai alqur'ani ne ya faɗi gurin sura 114 ba sai faɗa mana wajen ba da'awa ne kuma wadda'awa ma lam taqum alaiha bayyinatun fa abna'uha aliyahu kuma in dai da'awa ne ai yana da sauki kowa ma zai yi ya ce kaza ka zauna baka da kusin shi kace kai mai kuɗi ne Kofa, ka zauna baka san komai kuma ka ce kai malami za a iya dawa ko ba za a iya ba amma lakin da bayyana su alal mai alal mutai da mutum ya yi da'awa to ana bin shi bashin dalili da hujja akan abin da ya da'awa wannan shi sai sai salisan na uku idan kana rijalul isnad qira'atu asim min shi'a idan kun ce sanadin mazajen asim na qur'ani suna daga cikin yan shi'a to fa ma fa hum mutalabuna bi amrayn to ko ana neman ku da abubuwa guda biyu A wani kuma na farko an-naql ku ciranto min kutubin jarh wa ta'dil daga littattafan da suke faɗan aljarhu da at-ta'dil al-jarh shine a cewa na ba mutumin kirki bane at-ta'dil shine a cewa na mutumin kirki wa tarajum rijal da kuma littattafan da suke tarjaman mazaje in an ce littattafan tarajum littafin da yake faɗan wani an haife shi a gari kaza ya taso ya karatu wajen wane da wane mutumin kirki ne ko ba mutumin ko ba mutumin kirki bane sannan ya mutu a shekara ta kaza sunan littattafan taraju wa tabaqat da kuma littattafan da suke magana akan tabaqat shine wani a shekara kaza aka haife shi ya mutu wani a shekara kaza aka haife shi a shekara kaza ya mutu shi yasa sai a ce da wani da wani ɗan tabaka kaza ne an gane da wani da wani su kuma ɗan tabaka kaza ne shine littattafan da suke magana akan tabaka amma alkasa wanda suke keɓanta bi ahalus sunnati wal jama'a da littattafan ahalus sunnati wal jama'a bi anna asiman a hafsa muna so ku kawo a cikin littattafan jarhu da ta'adil da littattafan tarajim da littattafan tabaqati cewa asi da kuma wa hafsa kana mini shi'a suna daga cikin shi'a ku kawo a littattafan fuska ta farko kenan ko sani huma na biyu idan lam yastati'u idan ɗan shi'a ba za su iya isbata zalika ba tabbatar da wannan wanda wannan bai kuma yi ba min kutubina daga littattafan mu tufahum mutalabuna to su ana neman su an yasbitu zalika su tabbatar da wannan wa yubayyinu lana tawfiqahum su bayyana mana amincin wa'annan mutanen min kutubir rijal khassa daga littattafan rijal wayanda suka keɓanta bil isne a shari'a da yan a wato su kansu da tattaban su ana buƙatar su kawo kan rijalin kishi kamar littafin rijalin kishi ya yi shi ne akan mazaje na shi'a aw tsosi kamar rijalin tsosi aw gairi ma ko wani su kutubin rijalin inda daga littattafan da suke magana akan mazaje linara don magacewa cewa in kano ya na min rijalin mu'amala magani cewa da tsosi da kishi da suka tashi yin kawo rijalu na mazaje a wajensu sun kawo atin da hamsa ko ba su kawo ku kawo magana ya ce rabi'an na hudu an na hafsa bin suleiman shi hafsa bin suleiman lam yutarjim lahu kishi kishi bai tarjama masa ba a littafin su wala jashi ko na jashi? wala ibn dawudi alhilli ko ibn dawudi alhilli wala qaqani ko qaqani suna ne wala albarqi fi rijalihim ko barqi fi rijalihim wa min awthaq al wannan yana daga cikin mafi amincin littattafai al-mu'tamada wacce ake dogara da ita fil rijali a cikin ilimin rijali li shi'ati ga mazaje al-ithniya a shari'a e, ilimin yana cin lokaci idan ka fara amma yana da daɗi ga wanda ya fara shi an gani nan hadisan da ake karanta a bukari ka ana haddasa na fulani in ka sani kawai da ka koma littattafan tarajin wannan haddasa na kulaƙin ka san yaushe aka haife shi yaushe ya taso wajen wa da waye karatu mutumin kirki ne kowa mutumin kirki bane yaushe ya mutu ne tarajin din an fahimta yi to shi ne. to amma ibnu hajar ya yi kokari gaskiya tahzibu ta yi da kuma ya yayi taqribu tahzib wajen a takaita hanyar shi yasa in ana so a takaita ma ɗalibai matsalar in an tashi to muqaddima na tahzibu tahzib din kawai kamata a karantar da ɗalibai sai a ɗora su akan hanya ba yadda ya kamata abin yayi ne da ainihin wato zama to kuma daga cikin wannan suka yi kokari akan wannan akwai al-Imam Az-Zahabi yayi kokari kwarin da sun gaske akan wannan ilimi din an gane wa ghayatu ma fil amri karshen abin da ke cikin wannan al'amari anna tusi shi tusi zakara hafsa bin suleiman shi ya hafsi shi ya aure shi ya ambace hafsu bin suleiman hafsu bin suleiman fi rijalihi a cikin mazajen shi ku duba gashi nan rijalul tsusi ko a shafi na nawa 189 fi a ashabi sadiq yake ambace shi yace yana daga cikin ɗaliban al-imamu jafaru sadiq wata ba a ba'ahu sannan ya bi shi al fi majma'ur rijal gashi nan majma'ur rijal mujalladi na biyu shafi na 200 da nawa 11 wal ha'ili fi muntahal maqal a mujalladi munta al-maqal mujalladi na uku shafi na 92 sannan wa me wa huma yanqulani amma su dukan su da me al da al duka sun ciranto ne an gane wa jami'uhum gabaki ɗayan su wa huma yanqulani an tusi dukkan su sun ciro daga disu dusu ne wa jami'uhum ga baki ɗayan su lan yazkuru fi da suka kawo Suleiman din nan hafsu bin suleiman a littafin su ba su ambaci jarhan auta adilan ba ba su ce mutumin kirki bane ba su ce mutum banza ne kawai tarihi kawai cewa suka yi wana wana kawai suka wuce kuma an san a littafin jarhuwar wa a kawo mutum a ambace shi kawai ba tare da baɗan maganar mutumin kirki ne ko mutum banza bane to akwai matsala an gane walam yadhkuru aidan annahu kana min shi'atil ithniya kuma ba su ambata ba a cikin suka ce to hausu bane suleiman dan shi'a ne ba su ambaci wannan ba wa qad tarjama lil hamsi wanda ya tarjama ga hafs shine ayatul lahi tustiri fi kitabihi qamusul rijal gashi nan qamusul rijal a mujalladi na uku shafi na 583 da da biyu walam yushir bayinuni na fihi a cikin sa ila tashayyu hafs bayinuni cewa hafs dan shi'a bane ثم قال sannan sai yace wa qad qulna haqiqa mun fada mun ce inna unwanur rijal shaykh lallai adireshin mazaje na shek a ammu shine mafi gama ai rijalu tsosi fa nafa tusturi sai tusturi ya kone cewa an ya kona hafsun mini shi akal isniya a shari'a da haka wannan mutumin dan shi'a ne da ya zo shi kanshi ya kone cewa hafsu bin suleiman din nan ba dan a bane walaita kullu ma zakarahu tsosi fi rijalihi yace ba duk wanda tsosi ya ambata bane a rijal din sa ya kona isniya a shari'a yake dan shi'a mai aqidar imamai goma sha biyu yace bal wa huwa ammu. yace kai tsusi yakan ambaci abin da yafi wannan ganyen faqad zakara nawasiba yace kai yakan ambaci nawasib ma fa fi rijali a cikin mazajen sun an ce nawasib asali sune makiya ahlul bait ana gane siyasa ce kuma ta haifar da wannan shi yasa ibnu taymiya yake cewa su ahlus sunna sun barranta da hanyar nawasib sannan mun barranta da hanyar in shi'a ba mu yadda da aqidar din mutanen gidan annabi muhammad ba sannan ba mu yadda da aqidar zagin sahabbai ba da haka mun muna wasat ne tsakiya ne shi yasa karkashin ayar da Allah ya faɗa a suratul nahl wa min samaratin nakhil tattakhuduna minhu wannan ayar cewa mun baina farsin wa damin labanan khalidan sa'idan lisharibina yace to haka aqidar sunna take kaga nono yana fita tsakanin tilbi da jini kuma ya fita kari ba tare da ya taɓa launin kashi ba ko launin jini to haka aqida sunna take ba ta taba nan ba ta taba ba ta yadda da aqidar zagin sahabbai kuma ba ta yadda da aqidar gaba da mutanen gidan Annabi Muhammad wannan ita ce aqidar ahli sunna haka aqidar ahli sunna ce ina fatar an fahimta to wannan shi to dan haka amma su yan shi'a daga bayan nan idan suka ce nawasi suna nufin duk mutumin da ya saba musu a fahimta shi ne nawasi shi yasa a har littafi wani malami a kan nawasu idan ka zasa habban da ya zuba ciki ce din nawasu ne sai ka sha mamaki abubakar siddiq ya ce nawasu ne umar nawasu ne anas dan maliku nawasu ne mutumin da ya zauna ya ma annabi hidima shekara goma annabi ya masa addu'a guda hudu kuma duka Allah ya karba ya ce Allah ya ba anas shekaru sai da ya kai shekara ashirin kafin ya mutu ya ce Allah ya ba Anas ƴaƴa sai da ya haifi ƴaƴa sun kai wajen ɗari da ashirin da ya ce Allah ya ba Anas kuɗi Anas ya zama bunci buloniya eh, ɗaliban da suke zuwa karatu majalisin Anas idan ya ware zakka ya ba wannan kategori ɗin kafin shekara ta zaɗo su ma sun yi kuɗin da za su iya fitar da zakka ya ce su karɓa wannan addu'ar addu'ar albarkar addu'ar babban mai gida ne sannan yake Allah ka shigar da Anas aljanna amma tare da haka Anas din nan wato nawasib ne a wajen sa Allah ya kiyaye khamisan nabiyar hal qawlu shi'atul ithnay ashariya shin maganar ɗan shi'a masu imamai guda goma sha biyu inna fulanan min ashabi sadiqi idan sun ce wani yana daga cikin ɗaliban al-imamu Ja'far Sadiq tawsiqul lirajih wannan aminci suka bayar akan mutumin wa dalilu ala imamatihi kuma dalilin ya akan cewa dan shi'a ne da yadda da imamanci guda goma sha biyu to gashi nan a ƙasa haka ne sai ya ce minal masa'il muhimma suna daga cikin matsaloli masu muhimmanci allati takfa wacce take boyuwa ala kafirin min awami shi'atul a shari'a akan da yawa daga cikin wato gama garin in shi'a masu wannan aqidar bal yace kai ba ma wannan ba wa mutasaffihi da ma waɗanda suke wayoyi ne a cikin su abinda ya koyo akwai mas'alatin nasu ala al imama. kun san su sun ce annadawa Allah yace to na daga cikin abinda ya koyo a gare su da yawa shine matsalar cewa wannan imamancin nassi ne Allah subhanahu wata'ala ya nada sai yake cewa fahum su suna su dinnan ya zunnuna anna qa'imata qa'imatal ashara wato tsayuwar shugabanni guda goma sha biyu mansusun alaiha an tabbatar da shi nassi ne min zamanin rasul daga tun daga lokacin annabi au qablahu ko ainihin wato kafin annabi haka suke faɗa tun kafin annabi yanzu wannan tabbatacce ne an gane a ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala da ya zo maganin Yunus bin Matta haka da zaka ji suna faɗa mu mun san Allah ya ce ba dan yayi tasbihi ba da bai fita daga cikin cikin ki ba su kuma za su ce ba dan ya yarda da imamancin a imma ba da bai fita daga cikin cikin ki ba wallahi haka suke ta yin opposite in abubuwa duk abin da ka sani su ce imamai ne wa yi aka da Allah mai saƙan nabi da ma a ce min kitabin wa hikima sai ce Allah ya rike alƙawari da annabawa akan imamancin sai ya ji a an fahimta ai haka suke mummurta abubuwa komai su ce imamanci komai su ce imamanci an gane cikin tattaunawa da maka wannan program din na farko akwai shi wannan da yake amfaro dama ya saba in an gayyato malamin sunna ya zo ya program sai zo a takin din shi sakkoto, sakkwato tafsirin da muka yi bana da yake dama akwai gidan rediyo guda biyu da muke mu program daga nan Najeriya zuwa America akwai gidan rediyon alkitabu was sunna sana akwai gidan rediyon wani jama'a to su wannan gidan rediyon kimla fm ina sakwata suka samu tasirina sai zamanto matsalar da nake faɗa a kan shi a sai abin ya zama musu bako sai aka ce na yi zafi da yawa sai aka gayyato ni aka ce zo in yi program mai dalilin da ya sa nake zafi a kan shi a nake asali dama ba mu haɗu da su ba akan usulun din da kuma usulun imani sau da mu muna wani addini ne da masu ma suna wani addini ne daban to da na zo a wajen program ɗin sanda aka bude layi za a yi tambaya sai ya zo ya atakin ɗina da ya zo ya atakin dina abin ya zama jariya don shi soyi ya hargitsa kar a fahimci komai kuma dole ka zama kana da wayo in kana karatu kar ka haɗa wa'azi idan ka haɗa wa'azi kana cikin wa'azi ka kira mu kabala wani zai zo ba abin da ya sani ya hargitsa gurin su ko mutane ana tattauna matsala ta karatu wani ba ruwan shi da waye yake kawo hujja waye ya kawo kawai yana kallon waye ke kauna a cikin su ne dan haka da ya ji an yi magana da mutumin ba duka da kai ne sai kaga taron ya kai shi an gane amma an kana karatu haka wani ya zo in tambaya yake yake tambaya in ko ya ce a'a tattaunawa yake da ita to lokaci za ku sa ba na karatu ba don da kuka zauna da shi awa biyar awa shida zai iya sanin ko kai waya kai ma za ka san ko shi wani amma an ka bashi to zai hargitsa karatun ne ya tashi to cikin abin da na kawo a cikin tafsiri da na kawo cewa alaƙar su da Allah shirka alaƙar su da manzon Allah ƙarya alaƙar su da Qur'ani jirkita sai na kawo a cikin wannan tafsirin al-Burhan fi tafsirin Qur'an a cikin suratul Dukhan maganan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka da kuma inna anzalnahu fi lailatul ƙadar. kun san abin da suke cewa shine an saukar da ba inna anzalnahu an saukar da Ƙur'ani ba to inna anzalnahu hudin sun ce ya ƙudu ila Aliyu na abi talib aliyu aka saukar a wannan daren ba qur'ani an gane an gane sannan lailatul qadr sun ce na na fatima ita ce lailatul qadr saboda wai Allah a can ƙarshen surar da ce salamun hiya da aka hiya ya ƙudu ila na na fatima to shi ne da ya bugo waya sai ya ce wannan magana da na faɗa ƙarya ne wala malam sanda nake magana ba littafin a gabana sai na cikin gida ne dama mafi yawancin ana program ɗin ina cikin labarin shi yasa za ka gan kana saurari sai kai ta mamakin ta yaya ake a daidai lokaci kaza nake iya buɗe littafi kaza in ce shafi na kaza <coughs> sai na ce to sai ya ce a ɗauko littafin a karanta sai na ɗauko littafin sai na karanta daidai gurin da ya ce babu ƙarya ne wannan magana babu ita da na ɗauko littafin na karanta sai ce to ai kuma ba haka ake nufi ba sai na ce to tunda ba haka ake nufi ba ni barin rufa nawa sai buɗo na ka karanta sai ka mutane gane abin da ake nufi yaki na ce to bari ka ji rainin wayo kar ka tsara magana a tsaye tunda ni ba littafin kasa na tashi na nemo littafin yanzu na buɗo na karanta kai kuma ba littafin a hannunka kuma ka cika gaba da kareta wallahi rainin wayo na ce kar ya tsara magana tunda ba littafin a gaban shi to shi yasa na ce to mun haɗu da shi ranar program da za a zo kuma na bashi daga nan zuwa shekara ɗaya daga nan zuwa shekara ɗaya za mu buga da shi da ni da shi zan gani wa yi an fahimta yi to babban matsalar ne wanda suke son gaskiya su tafiya gurin kare gaskiya nan ake samun matsala an gane to shi ne yake cewa a lakin da muta'ammil sai dai wanda ya lura ya jiri yakan samu cewa annaha lam takun wadiha wannan naɗin da aka yi bata kasance a fili ba mun zukuru jihatun lokacin da ta fito wa min al-amsilati ala zalika daga cikin misalan da ke nuna haka anna ma'rifatul Iman, sanin imam ba'da sadiqi bayan jafaru sadiq kana ya kasance amarin khafiya al'amari ne koyi ala ashabil imam sadiq akan daliban al-imam jafaru sadiq faqad kana al-mushtahir ya kasance abin da ya shahara fi hayatul imam sadiq a rayuwar al-imam sadiq anna al-ismam annal imamu ba'adahu imam bayan sa shine isma'il shine isma'il domin al-imamu Ja'far Sadiq lokacin yana da ɗa babba shine isma'il to a wannan lokacin su wanda suke da wannan aqidar abinda suke dauka shine ɗan Ja'far Sadiq ne isma'il shine wa shine imami walakin isma'il sai dai tuwfi fi hayati Sadiq ana nan ana nan tun da dama babban ɗashi yake zama imamin to sai aka yi rashin sa'a sai shi ɗan sai ya riga baban mutuwa an gane Kala tusi tusi ya faɗi wannan cikin kitabihi al-ghaiba innan nasa lalle mutane ai a shi'a mutane kanu ya zunnuna kenan in shi'a a wannan lokacin suna zaton cewa fi isma'ila bin jafar annahu al-imam ba'da abi suna zaton cewa to shi isma'il shi zai zama shine imami bayan babansa falamma sar lokacin da ta kasance da gairi ga wani shi kenan tsanin kenan isma'il kenan ko alimu sai suka dan dubutula ne za ta wannan abin da suka kudirce a shebatacce ne an gane kenan inda Allah ne na kamar da suka ce kuma suka ce duk babban dashi yake zama imami wannan tsarin ya kamata a samu matsala bai kamata ba samun matsala tsarin wannan ya nuna tsariya ne ba Allah bane ya naɗa. shi ya sa yake summa sannan anna julla mashayikh shi'a gaba mafi yawancin malaman shi'a ba da wafatus sadiq bayan rasuwan al'imam Sadi kano fasihatan ai kano bi imamata abdullahi bin jafar bayan shiwa al'imamu jafar Sadi ya rasu to sai mafi yawancin yan shi'a sai suka ce ai yanzu imami bayan al'imam jafar shi shine abdullahi bin jafar kama ƙalan lobafi kama yadda lambaski iya faɗa fi rabu shi'a wannan littafi ne da yake magana akan rabe-raben yan shi'a wa ƙasa ma shi'atu yan shi'a sun rarrabu بعد وفاة الصادق بيان الإمام جعفر الصادق يا رسول إلى خمسة zuwa gida biyar? Ana أنا غانيا bayan jafar sadiq ya rasu to yana rasuwa shikenan in shi shi a sai taka su gida biyar Idda a arba'un minna al-imamati ghayr musa al-qadi bangarori guda nawa guda hudu na shi a duka sun yi da'awar cewa imami ba musa al ba? bane ana gane domin a tsarin da muka faɗa shi in ba ku manta ba daga jafar sadiq cewa sai al kazi to akwai yan shi'a a wancan lokacin da ba su yadda ba cewa musar kazi din shine imam a'a sun ɗauka cewa shi wancan abdullahi bin jafar shine wa shine imamin kenan tun daga an samu sabani yanzu ga wasu ma sun dare gida hudu sun ɗauka wannan shine imam wannan shine imam duk wanda ya ce maka babu sabani ka ce ƙarya yake in ga sabanin nan akwai don haka idan kuma Allah ya sa ka ummanta imamai guda goma sha biyu da suke faɗa cewa babu a sunna akwai su ana gane kuma an yi saɓani a kan yanzu kamar yadda ga shi anan ana saɓani a ina a kan musa kazin da kuma abdullahi bin jabu tun da da asali sun ɗauka ismail shi zai zama imami to wanda ya ce maka babu sunayen nan a sunna akwai su bai dai san su bane an gane imamai guda nawa goma sha biyu akwai abubakar ba shi bane na farko umar usman sai wa ali wanzan suna cewa ko lafa urashi duna a kawai ake da shi kuma annabi ya faɗi sha biyu ne to akwai hasan shine na biyar akwai husaini shine na nawa na shida to an yi akwai mu'awiya shine na nawa na bakwai to an yi sabani akan yazidi sannan akwai Suleiman bin malik da kuma ƴaƴansa guda hudu sannan cikin su na goma sha biyu shine Umar dan aziz zan faɗa in lokaci ya ba da yadda za a rubuta a kiyaye in shi a ce maka babu kace ƙarya ne akwai in yace me yasa kuka cire yanzu da yace kai ma me yasa kuka samu sabani a nan ana gane sai yace me sai yace unzur fi rabbi shi'a kadai wa littafin fi rabbi shi'a a mujal a shafi na 66 da kuma shafi na 79 wa kadhalika qasamu haka suka tsara rabuwa ba da wafatil askari bayan hasan al-askari ya rabu ila 15 fira har zuwa gida 15 idda'at kulluha dukkan su suna da'awa illa wahidatan sai ɗaya suna da'awar al'imamata da ghairi muhammad bin hassan al'askari dukkansu suna da'awar imamanci ne ga wani wanda ba muhammad bin hassan al'askari ba ba mun faɗi cewa shi ne na sha ɗaya ba shi wannan shi ne haifi suka ce ya haifi al'imamu mahadi ya gudu ya je ya shiga wani lamun tsira a iraki to bayan shi rasuwar al'imamu hassan al'askari da ya rasu sai da shi a tattasu gida goma sha biyar kuma dukkansu an gane kulluha idda'at كلها ادعت إلا واحدة الإمامة لغير محمد بن الحسن الأسكري دكان سوء in ba firka ɗaya ba duk suna da'awar imamanci ne cewa wani ne ba ɗan hasan al'askari ba ne musa bin al ina ba ta an fahimta an gane to unzur wannan yace ka duba firqu shi'a lin-nubakh sai yace fa na hada wannan yana nuna mana cewa anna isna ashara. maganan cewa Allah ya kafa mutum goma biyu za su zama shugabanci law kanat ma'luma da a ce abu ne sananne tun ada mansusun kuma nassi ne daga wajen Allah alaiha a kansu lama hasala hada al da wannan sabanin bai faru ma tsakanin yan shi'a wal iftiraq da wannan rarrabuwa fi ahammi arkan ad dini a cikin mafi muhimmancin rukunnan addini domin yanzu kun ga mun faɗi cewa imani da Allah da annaban Allah da mala'iku da rana ta ƙarshe da ƙaddara kun ga in kuka ɗauko su gabaki ɗaya a wajen yan shi'a bai kai wannan imamancin ba bai kai ba imamancin nan ya fi komai a gurin su to ta yaya abin da yake rukuni ne na addini a ci kuma Allah ne ya tabbatar amma tun a wancan lokacin ba a san shi ba ana sabani a kan shi da abin da kaga wannan ya wannan ka kai ƙarya ne shi yasa wannan dan shi da aka tattauna da shi ba ku zuba ya ce uku ne rukunnan imanin ya ce kaza ne ya ce kaza ne ya ce kaza ne haka ya kasa abu da zai tabbatar mu kuma ko yaro dan karimi katasa a islamiya ka ya faɗa maka rukunnan imani guda nawa ba sai ka sha wahala ba abu ne sananne ce wannan yana da kyau ku riƙe abin da muka faɗa biyu wallahi hatta da dama daga cikin in shi'a da aka ɗora masu dakwanta a nan ba su san meye usul imanin su ba kuma ba su san meye arkanul islam nasu ba sun ɗauka cewa da namu da nasu duk ɗaya ne ba kuma ɗaya ba ne namu biyar ne shika-shikan musuluncin nasu shida ne rukunnan imanin mu shida ne nasu biyar ne wannan shi ne an gane sai ce qala abul qasim al-ku'i abul qasim al-ku'i ya faɗa ya ar-riwayatul mutawatira ruwayoyi da suka zo mutawatirai al-wasilatu ilina wacce ta faɗi zuwa gare mu min tariqil amma ta hanyar amma idan sun ce amma suna nufin ahlus sunna kenan wai mu ne amma da ka ji wancan nazari yana faɗa ta hanyar amma ka ji mutumin da ko karatu biya bai shi ke cin wani ami an gane Walƙasa da kuma kasa wato su ne keɓantattun mutane kada haddada ta iyakance mata, wato imamai alaihim salam tsira da amincin Allah ya tabbata gare su ne ashara da guda goma sha biyu ne min nahiyatul adad ta bangaren adadi yace ruwaye sun zo amma walam tuhum bata iyakance su ba bi asma'ihim da sunayen su wahidan a da wahid kuma mun ba abin da muka ce kenan annabi labari ya bare ce wannan addinin na musulunci ba zai gushe ba yana da ƙarfi yana samun izza matuƙar mutum goma sha biyu suke kalifanci to idan annabi labari ya bare ce wane zai zama kalifa zai zama ko ba zai zama ba da ya bada labari ya ce hassan zai yi shugabanci ya yi ko bai ba ya yi to a hauka in shi'a yanzu ko mutum bai hau shugabanci ba to kalifa ne yanzu al'imamu ne ya shugabanci to khalifa ne a gurin amma al hakan fa ya yi bai ba khalifa ne tunda ya hau kujerar babansa yanzu a sultan bello duk wanda bai hau kujerar mala abakar goma ba za a ce masa khalifa ba yanzu mala alasan sa'id ya hau ko bai hau ba khalifan mala abakar goma ko ba khalifan sa ba yanzu malam jafar za ka ce masa khalifan mala abakar goma a kujerar sultan bello saboda me bai hau ba to su ko baka hau kayan shugabancin ba khalifa ne in ba hauka ba ina ke nan tsakani da Allah ba ai ba ai saboda haka wannan shine yace an samu ruwayoyi da suka zo da ambatan mutum goma sha biyu yace amma ba baka ambaci sunayensu ba kuma a wannan lokacin abinda annabi yake nuna in dai mutum goma sha biyu ne suke shugabanci to dole addinin musulunci sai kaga yana da karfi a duniya kuma a lokacin da mutum goma sha biyu suke shugabanci tabbas addinin musulunci yana da karfi a duniya ana gane sai yake cewa siratun najati fi ajubatul istifta'ati a mujalladi na biyu shafi na 403 da 53 thumma anna nisbatar rajul sannan a jingina mutum ila annahu cewa shi mutumin fa min ashabil imam as-sadiq yana daga cikin ɗaliban al-imam Ja'far as-Sadiq la yalzamu minha an yakuna isni ashara isni an yakuna isni isni ashari bai lazumta cewa ya zama dan shi'a mai aƙidar mutane goma sha yanzu cikin abin da muka faɗa ba mun ce al-Imam ya taba karatu gurin al-Imam Ja'far Sadiq ba alaƙar sa da karatu sai kuma ka zo ka ce a a al-Imam Malik shi ma ai dan ne mai aqidar izini a shari'a bai wa? wannan in ba ku manta ba yana rabbi ne a baya akan Hafsu bin Sulaiman da Asim da suka faɗa suka ce dan a ne yace ƙarya ne yace wa zalika liwuqu zalika al-khilaf saboda samu wannan sabanin yace wal istizadati wanda yake neman ƙari unzur ya duba littafin kitabul imama wannan lifaitul nu zai ga ƙarin bayani a cikin wannan littafin an gane sai yace ƙara ayatul lahi mu koma tun sama ayatul lahi at-tusturi ya haɗa wa huwa min ulama'i shi'a yana daga cikin malaman shi'a yace inna layi la yu'tabaru tawsiqan yace ambatan da usiye asin da hafsu a littattafan shi ce ba a lura da shi a matsayin wai amincewa ne lirrajul ga mutum wala hatta kaunuhu min shi'atil imam min ballanta ma a ce wai dan an ambace shi a wannan littafin shikenan ya zama dan shi'a mai aƙidar mutum goma sha biyu domin su in suka faɗi wannan istilahin abin da suke nufi ba shine yadda da cewa bayan annabi ya rasu an naɗa mutum goma sha biyu su za su ta bai kwata su kai asim kuma da hausu da suke nakalto mana qur'ani ba su da wannan aqida har suka bar duniya ba su da ita an gane yace faqad udda an kilga ahmad bin khasib fi ashabil hadi ma annahu nasibi yace ai an faɗi ahmad bin me bin ainihin wato khasib tare da cewa nasibi ne gashi nan qamusul rijal litusturi a majalladi na ɗaya shafi na 29 da shafi na uku hudu da shafi na ɗari da tamanin ya ce ya kawo shi amma yana nufin nasibi sai dai kun san nasi muku in na ce nasibi a da mutane ne da suka kafa gaba da mutanen gidan annabi muhammad amma yanzu shi ne duk mutumin da ya saba ma ɗan shi'a a fahimtarsa shi suke ce masa wani nasibi ana fahimtar wannan itsilahin nasu to don haka duk in ka sun ce nasibi to shi suke nufi da ainihin wato nasibi a yanzu da haka da ni da kai da wancan da duk wanda ya yarda da aqida ta sunna to nasibi suke kallon shi shine nasibi da haka su ma suka zamanto ainihin wato nasibai ballantana ainihin wato wasu Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kiyaye mu daga wannan mummunar aqida wacce ta zo dan ta raba kan musulmi shi wannan dan shi an